أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن اهتدى وأصحابه ومن اهتدى بحديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا وارزقنا اجتنابه يومنا بيوغا وتين بالقادة hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam uku, wanda ya daidai da biyu ga watan shida miladiya biyu. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka wato suratu taha wanda mun karanta nan yau zamu dora daga inda muka tsaya na'am kamar yadda kuka ji in ba manta ba wancan satin an yi magana ga masu sihiri an zo annabi musa alaihi salatu wassalam an yi sihiri ya ji tsoron wannan sihiri allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa kada ya ji tsoro kawai shi dai ya jefa abin da ke hannunsa abin da suka yi makirci ne kuma masu sihiri ba za su ci nasara ba aka kada masu sihiri ko bayan nan suka faɗi da suka gabin mamaki tun daga wannan sanda ta zo tana cinye ita abubuwa a jiya da muka karanta cikin wancan salatun wasu tuna kissa an yi magana cewa itaciyar nan duk abin da ta gamu da shi sai ta haɗe shi ko katon itaciya ne ko manya-manyan dutse ne haɗe su ma take yi gaba ɗaya sannan kuma shi an zo kawai a ce kama bakin ya haɗe kawai shi kenan sai ta koma yadda take asalin sandarta to lalle masu sihiri sun yi mamaki saboda haka wannan abu da suka gani sun san ya fi karfin sihiri don haka sai su suka koma ma Allah ta wa ta'ala shi kuma fir'auna ya tambaye su yana tuhumar su cewa ya za a yi masu imani ba tare da ya ba su izini ba sai dai kawai a wani makirci da aka shirya ya amfani da gazowar fikiri ya ce wannan wanda suka bi wanda suka haɗa kai kawai ba wani abu bane makirci ne na sihiri suka yi shine shugaban su ma asali ko ba su taɓa da annabi Musa ba kuma kaddara ma sun taba addu'a da annabi Musa mutanen nan fa an ce wajen sama da mutum dubu tamanin aka dauko masu sihirin nan mafi karancin ruwaya shine da suka ce dubu sittin in an yi sabani wasu suka ce dubu tamanin wasu suka ce dubu saba'in wasu suka ce dubu sittin ita ce mafi karanci biya saba da mutane dubu sittin ko bayan a gidan fir'auna ya tashi fir'auna ya sani cewa annabi Musa har sai da ya wuce shekara talatin ana tsaron shi a cikin gida a matsayin dan gidan sarki bai san wani abu ba banda wannan abu ba amma saboda gazul fikir ya ce su suka koya mai ma shi ne shugabansu ma shi ya koya masu a yanzu suna so su goyi bayan shugabansu ne a rusa fir'auna da shi da jama'ansa saboda haka bayan yayi wannan magana na gazul fikir kuma ya dawo ya tahdid tahdid shine a mutane barazana sai da za a gaya masa cewa to tunda kuwa kuka yi to kuwa lallai sai mun yayyanke abun nan din ku mun yayyanke muku hannuwa da ƙafafunku a sabani ya ce kuma wallahi sai ya kere su akan kututturen dabino kuma za su gani wane ne ya fi azaba mai tsanani a jeshi da su malamai sun yi saɓani wasu suka ce shin an yi masu wannan abin koko ba a yi masu ba aka ce wasu suka ce ba a yi masu ba wasu suka ce a abdullahi dan abbas ya ce an yi masu domin lokacin da suka sa goshinsu a ƙasa ɗin nan suka faɗi sai Allah ya nuna masu gidajensu da za su zauna a aljanna don haka shi yasa suka daure saboda sun ga wani abu kuma wannan ya nuna an yi masu aka ce su fir'auna ne farko wanda ya fara kere mutane a rataye mutum a gani fir'auna ya fara yin wannan kamar yadda wannan wifery kuke ce masa kowa ne ne ungozo ma masu ansa haihuwa a lokacin fir'auna aka fara shirya su aka yi wannan abin domin a lokacin an shirya ya za a ce ungozomi so to shine ne a ina kasa faɗi ne ungozomomi aka tara ungozomomi aka ce su shiga cikin garin misra lokacin nan su je su rika dubawa ana yin antinatal ana gwada masu ciki lokacin a gani akwai mai ciki in akwai shi kenan me za ta samu me za ta samu in namiji ne a sama gidan alama kamar yadda 'yan polio suke sa alama ga sunan za su dawo ranar da suka zawo suka tara ta haihu kawo abin da aka yi ba in mace ce a ɗauka kai gidan fir'auna ta wulaƙanta in namiji ne sai sai yanka to haka aka yi a lokacin shi aka yi ta yi ana kashe mutane to wannan an ce shi kan shi fir'auna ya kashe mutum sama da dubu ɗari ko takwas ta adadin da suka yi magana amma dai ya kashe mutum sama da yara ƙanana sama da dubu tamanin ya sa an kashe ta dalilin tsoron kada haifa wanda zai dalilin abu nan dinsa sai Allah ya dauko abu ya dawo da shi cikin gidan shi ya tashi cikin gidan shi kuma ya rayu cikin gidan shi dan Allah ya so abu ya faru aka ce idza ja al ajalu tahayya as sabab duk lokacin da ajalin abu ya zo Allah sai ya shirya yadda abin zai faru ko ana so ko ba so sai ya faru sau da aka sun sunan ya dauko shi ya aje a cikin gida da abin nan ba sau da aka su an masu barazana amma an ce an zartar da abin nan abin nan da aka ce an yi an domin a ce fir'auna ya zartar da abin da ya ce ma waɗannan mutanen ya fi tabbas da tarihin ya fi tabbas da tafiyar da siran domin bai ma kyala matar shi ba a ce ya kyala wasu kuma daga baya ba abin da ba zai yi ba ne kuma gane domin matar shi ai da ta imani ita ma bai kyale ta ba in ko zai kyala wani ai matar shi ya kamata ya kyale to matar shi da aka daure ta aka wawware mata ƙawahu aka sa turke a nan aka sa turke a nan aka ɗaura ƙafa ɗaya nan ƙafa ɗaya nan hannu ɗaya nan hannu ɗaya nan an ce idan aka tashi daga wurinta sai mala'iku su mata inuwa da ya zo ya ganta lokacin an nuna mata gidanta aljanna kawai sai ta fashe da dariya sai ce wannan matan mahaukaciya ce ana yi mata wannan azaban ana gasa ta a rana ana yi mata abu amma tana dariya sau da shi kuma lokacin nan bai ma san cewa ai gangan jikin ce ake ma ba a lokacin da za su fara azaban na riga an cire mata rai don haka jikin za su gani su abin nan su illa dai kawai an sata da dariya don ya gani ya ƙara fita cikin magana abu amma masifan ta ji zafi ko ta sha wani abu bai taso ba wanda aka sama laifin su mai masa inuwa ku samu wannan littafin da muke karantawa talatin wasu tuna a wannan kessa ku ji za ku ga irin waɗannan abubuwan za ku ga abubuwan da aka yi cikakken bayanin da sahabban manzon Allah suke akan waɗannan abubuwa da suka faru yanzu abin da za mu ji shine jawabin su su bayan shi yayi masu tadi ya ba su tsoro kai kai ku tafi waje ai waje da shi waje waje rot bayan nan waɗannan shine abin da din sai da aka yi masu barazana aka ce ga abin da za a yi za a babballa su za a gudu tsura masu gabobi sannan kuma za su ga abun da zai same su to su sun fadi sun yi sujada shine farko sai kuma suka ba da ansa bayan sun yi sujada tunda an nuna masu inda za su zauna a aljanna yanzu shine ake so ku bi suka ce qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat suka ce mu har abada ba za mu fifita ka ba akan abin da ya zo mana na hujja gaskiya mun ga gaskiya yanzu wallahi na muna rantsuwa da wanda ya halitta mu ba yadda za a yi mu zaɓe ka mu ban wancan faqdi ma anta qadin dan haka yi abin da ka yi duka saboda haka shi yasa ake cewa idza kana idza kanat an kibaran aka ce ta'ibatul muradi hal samu duk lokacin da jiki ya zama mai daraja mai kima to kuwa sauran jiki za su wahala akan nemo manufarta shi yasa aka yi magana shi a kisan fir'auna aka yi magana masu ta wadda mace ce yar gidan fir'auna amma ta zo tana tsefe ma wata diyar ta fir'auna kai sai matsefi ya faɗi kasa sai ta ce bismillah da za ta ɗauko ita kuma wannan yarinyar ta ce abi idan babana kike nufi ta ce a'a rabbi wa rabbuki wa rabbu abuki da ke ubangiji na da nake saboda aka yarinya ta ji ta da labari fir'auna ya kira ta yace kina da wani abun bauta ashe ban da ni ta ce tana da abun bauta shi ne Allah tabaraka wa ta'ala naka aka aka ce a ji a sa ta cikin man da ita da ƴaƴanta guda hudu aka ɗauko ƙatuwar tukunya aka tafasa aka sasa ciki gaba ɗaya suka narke kafin a yi mata ta nemi alfarma wurin fir'auna alfarman da suke nema ta ce in an gama a haɗa kabarinta da ita da 'ya'yanta wuri guda ƙasusuwan a sa su wuri guda ya kalle ta yi mamaki a ce wai za a yi ma mutum wannan amma bai nemi alfarman komi ta a yi mai afuwa ba a matsayin shi na ɗan gida sai dai neman afuwa a haɗa su a abin nan ba ya ce wannan an maki ai kina da haƙƙi a kanmu matsayin na iyayenki kina da haƙƙi a kanmu a kan cewa mai maki wannan babba alfarma don haka shi kenan kuma aka yi haka din bayan ta an gama aka zo har a ƙarshe lokacin da aka zo za ta faɗa ita ta kalli ɗan ƙaramin yaronta a baya ya ce faɗa mama kina kan gaskiya kada ki ji tsoron komai shi yasa abdullahi dan abbas yake ba da labari ya ce waɗannan su ne yara guda hudu da suka yi magana suna yan ƙanana duk da wasu sun kawo na biyar amma dai waɗanda aka jero annabi ya jera su a lokaci daya ya faɗi wannan yaron farko sannan ya faɗi wanda ya bada shaida a lokacin annabi yusuf kamar yadda aka yi magana sannan aka yi magana a kan sahibu zurais wannan na manda na riyadu salihin sannan aka yi maganan kuma annabi isa alaihi salatu wassalam waɗanda suke ganana akwai wanda suka magana akwai cikin ashabul ukhdud wanda shi ma mata ce za ta fara ɗanta ya yi wannan magana ala halin waɗannan su ne yara da suka yi magana tun suna cikin tsumman goyo domin haka wannan yaro shi ma ya magana aka ja je jefa so ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka isra'i da shi aka wuce wani wuri sai ya ji wani kamshi shi ne ya tambayi Jibril wannan kamshin fa ya ce wannan kamshin kabarin mashida ne da ita da ƴaƴanta suka fito aka ji sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shine ake nuna mana cewa addini babban abu ne kuma duk wanda ya rike shi sai ya ga matsala sai dai wanda ba za a rasa ba ko dai ta cikin gida sai mutum ya gani ko a cikin gidan mutum ma sai ya gani saboda wani lokaci za ka yi magana da wasu abubuwa wasu ce a su fa yanzu ba magana addini suke ba don ko komi yanzu kun ce kaza komi a ce kaza komi a ce kaza sai ka ce mutum ba zai rayuwa ba ko sai addini wannan kenan wani kuma ya ce ma ya gaji shi da addini ya ma gaji ya yi ya gaji ranar na baku labari nan wata ta je ta rakito wani ta aura suna amerika yanzu ya dawo ta dawo gida sun haifi yaya biyu ta ce ya daina sallah ya daina azumi ya yi kaza ta kawo kara ya dawo ya ce gaskiya ne shi ya yi ne ya gaji shi at least yana da fast mark a yanzu daga lokacin da ya musulunta wajen shekara shirya yana ta sallah at least ya samu fast mark na aljanna ne zai je samu pass mark azumi ma ya wajen shekara shida at least wanda ya samu ya kamata ya samu pass mark shi ba zai ya gaji kawai shi ba wani abu da za a yi a ce wai kullum kai ta yi haka mutu at least ka yi ka samu pass mark shi ba zai yi ba yanzu ya gaji to da aka ga irin waɗannan abubuwan ga sunan dai saboda aka su haka aka gaya masu aka ce faɗi ma anta qat don haka yi ka hukunta wannan ka yi abin da duk za ka yi na ma taqdi hadihi alhayat ad abinda kake da iko akai duka ya kashe nan duniya ka yi wannan abinda zaka yi ne a nan rayuwar duniya amma an je can lahira baka da iko akan ta baka ya tsallaka can kuma kowane ne haka yake yana da iko a nan duniya wata ya yayi cutar da kai ko wani abu amma ranar da ka riga ka tsallaka ka shiga kabari to ba wanda ya kuma ya sauni ya taba ka in ka yi a kai ma kai da Allah lafiya lau shikenan in kuma kai kai sa'a ba to kai ma ka shiga matsalar da baka taba gani irin ta ba shine babban masifa dan haka nike dawo hankalin mutane yanzu mutane na nan suna ta shiga rikicin da ba ruwan duk inda ka shiga yanzu mutane gardama suke gardama an yi wane ne primary election a ina an zo wane ne shugaban kasa zai ba zai ba wane ya kawo duk surutu ko ina ka je mutane suna ta wada surutu mazan abinda bai shafe ka ba ko ya shafe ka ma to ka je ka yi addu'a ne kawai amma dai maganan ka ce kai za ka sa ko ka hana ba kai san ba wanda ya isa ce wai shi zai sa ko zai za ya hana wannan abu kawai dai ka yi addu'a amma ba sai kai naka aikin ba ka sani ma ko ka zo kana gardama abin da za a yi biyu da uku biyu da da uku kai kana nan kila sauran sati bai ka mutu ma za ta gardama kan abin da bai shafe ka ba banza kuma min za ka yi su ba su san da kai ba kai sai ka san da su su ba su damu da kai ba su suna abin su ba su da kai to kai ma ba sai kai aikin da ka saka ba wani yana maganan cewa yanzu an yi shekara takwas wannan ya yi hudu wannan ya yi hudu wannan ya hudu ya gama to ai su ma da suka ci shekara takwas ɗin tare da mu muka ci shekara takwas ɗin su mu suka yi mumi muka yi tsakanin mu da Allah mu mu namu da zamu yi bauta mumi muka a cikin shekara takwas ɗin wanda ya kamata mu tambayi kan mu kenan ba rigima wata banza wallahi jiya nan wata yarinya da take man tambaya tana tambaya ta wasu abin da nace to ke ta ta ita yanzu iyayenta sun riga sun maida su hotel ma sun zauna saboda cewa suna tsoron rikicin da za a yi na siyasan nan zama a cikin gari yanzu ba zai saboda haka an kama masu hotel ba na ce to hotel akwai daraja ciki ba da gida ne suka ce ai baban su shi da kanshi ya kai su hotel din ya aje su wai saboda rikicin siyasa yanzu da za a yi saboda haka yanzu suna zuwa su kama hotel ne su kai su aje wanda fa ba a fitar da su waje ba kenan wani ma shi da za a zaben in lokacin ya matso sai ya gudu daga can yana tambayan ya ake ciki ana yana da wakilai ya ba da kuɗi shi ya gudu duk rigiman da za a yi shi bai nan ɗayan shi ba sa nan su kuma wawaye su tafi su ta kashe kansu ko a firamare yanzu yaran da aka kashe suna da yawa duk inda ka ji sai kaji ji an ce an yi firamare wuri kaza amma ba tashi lafiya ba an yi fada an kashe mutum kaza duk wanda ake kashe wannan wanda in an samun ma ba su san ba san an ba su san an samu bane su suna zuwa su jagoranci tsiya amma mu mu ga wa mutane mu ma mutane magana mu bayyana masu ga abin nan ba zai su ba sa ji mutum yayi abin da ya kamata ya fitar da shi wurin Allah bai yi ba sai dai abin da rigima kawai za ta zo ta abin nan ba in ka ga mutane ko nan wurin wannan ofishin in ka ga rigiman da mutane suke in mai zaben ya zo sayan fom ka ga wanda suka rako shi su bar duk abin da suke yi a rana wani sassai ya je ya nemo yau yake cin abinci amma wai sai su zo su taru nan wurin gaba ɗaya wai suna tsaron wanda ya zo sayan fom shi ya samo kuɗi miliyan kaza zai sayi fom kai baka da komi ko kwabo ka zo ka wuni wurin tsaron shi kuma a gama ba ku ɗari biyar biyar shi nan. mutum ya je gidan shi kuma mata ya miƙa ma matar ɗari biyar ta ce me za mu yi da ɗari biyar ya ta faɗa ce ni ma ita na samo tun da safe ina can to wace ka je can ka zauna tun da safen ɗari biyar biyar saboda ɗari biyar akwai fa wancan zaɓen da aka yi wasu yara aka ɗauko dubu hamsin aka ba su ɗaurin dubu hamsin amma wallahi da aka ba su dubu hamsin ɗin nan kuma sai aka ba su adda hamsin kuma adda hamsin dubu hamsin adda sabuwar adda aka ɗauka aka ba su aka ba ogansu aka ce oga ga naku kuma ga wannan aka ba su dubu hamsin aka ba su adda hamsin aka ce kowa ya ɗauki dubu a ba shi dubu ɗaya da adda a ba shi dubu ɗaya da adda a ba shi dubu ɗaya da adda a bayan an gama raba adduna da dubu ɗaya ɗai wanda ya ba su ya ce to abinda muke so sai yadda muke so za a yi a wannan mazaɓan in kuka ga alaman ba za mu yi ba ku hargitsa abin kuma duk wanda ya maku kusarai mu muka sa ku bayan ya gama ya tafi wani mai hankali sai ya kira shugaban ya ce yanzu kai kai ne shugaba saboda dubu ɗaya ka sari ɗan uwanka da adda kuma shi yanzu ya baku kuɗin nan ba amma san iya nawa aka bashi ba ya zo ya baku dubu ɗaya ɗaya saboda dubu ɗaya ɗaya a baka adda sabuwa ka sari ɗan uwanka ko ba komi kai da ƴan uwan shi kai da wane ne za ku ƙara yin abin nan ba gaba za ku yi ta yi ba yanzu saboda dubu ɗaya sai kashe mutum ya yi shuru ya kalli abun nan ya ce ka gaskiya dubu ɗaya fa kuma an ba shi adda ya ce yana so kai ina so kai tunanin wannan abun nan saboda dubu ɗaya wani ya baku kuma in ya samu mukamin nan ku ba kuma san inda zai je bai a wannan ba kuma ya je ya ce ya baku makudan kuɗi ne ma kuka zaɓo shi kuma gashi dubu ɗaya ya baku da adda sai kawai ya ce masa ya ce ka gaskiya fa wallahi kawai kada a yi abun nan ku zo kawai mai nan suka yi nan suka ce kuma sun ci dubu ɗaya sun ci adda in kuma mai adda ya zo to adda ta hau kai shi in shi wanda ya ba su adda ya dawo ya masu maganar dubu ɗaya ya ce wallahi su sakan mai addan nan kawai suka juya suka yi sama kawai suka yi ciki riga suka yi tafiya su da dubu ɗaya ɗaya da adda yanzu duk da daka dan wannan adda Allah ka dai sabu da za a yi da ita don ko ba su yi wannan ba sai sun yi wani da wannan addinan da aka ba su kaga man dalla ila wannan ala khairin ka wanda ya nuna ya alkhairi kamar wanda ya ne wa man dalla ala sharrin ka fa'ilihi wanda ya nuni akan sharri kamar shi ma tare da shi aka yi ne to amma ka gani adda wasu aka zo aka zo za a ba su kuɗi da aka taso su manya-manyan delegate da manya-manyan abun nan an ba su nasu cikin asiri rufe kuɗi-kuɗi amma su da aka zo za ka ce to yanzu ina shugaban yan iska ya tashi ya ce ya ce sai ga shi ne shugaban yan iska aka ba shi dubu ɗari biyar ina mabiyin shugaban yan iska ya tashi ya ce sai shi ga shi nan shi ne mabiyin shugaban yan iska aka ce ga ɗari biyu da hamsin ku je ku yi iskanci a wurin nan duk iskancin da kuka iya ku yi a wurin nan suka ce an gama shugaban yan iska da mataimakin shugaban yan iska ga na ku kuma to me yasa mutum bai ɗauko ɗan shi ko ɗiyan shi suka zama shugaban yan iska ba a wurin su suna can suna makaranta a waje ba a yajin aiki a can nan yanzu ana yajin aiki sai in an je can su suna can su rika tambayar suna magana ta whatsapp cewa ya ake ciki baba ya sai suna nan muna kokari mun ci primary saura sauran Allah ba da sa ku dai ku ta karatu fa ku ta karatu ku wannan wahalar da muke saboda ku fa muke yi ku ta karatu ba su an gama baba nan ko su zo su dabi yayan talakawa ga yajin aiki ga abu ga an zo ba a aikin kuma ka zo kai ta girma kai ta girma ba ka gama jami'an ba ka shekara talatin sai ba a ba dan shekara talatin aiki da wanda zai samu aiki daga shekara ashirin da biyu zuwa shekara ashirin da biyar ne maximum ga manya-manyan aiki amma shekarunka sun wuce wurin ba ka gama makaranta ba kai ba za ka dole sai nan ko ina nasu ko ina su ne kuma mutane an yi masu bayanin duk duniyan nan su gane har yanzu ba mu gane ba to ma'aziratan ila rabbina sau da haka wannan shi ne abin nan ɗinsu saboda haka dai ka yi inna amanna bi rabbina mu ba mun yi imani ne da liyar liyaghfira lana khatayana saboda ya gafarta mana kurakuran da muka yi wa ma akrahtana alaihi min as da abin da ka tirsasa mana muka yi wanda ba daidai ba na sihiri wallahu khairun wa kuma da kake cewa wai za a san azabarka ayyuna ashaddu azaban wa abqa to kaji wallahu khairun Allah shi ne wanda ya fi kuma wa abaka kuma shi ya fi wanzuwa ba wani wanda zai ce zai wanzu sai Allah masu sihirin ke ba da ansa su an sa ke ba shi ba ya gaya masu ba a cikin yin gani kalu ai tashi kika daidai lokacin da kai kalu ina ganin ki innahu man yati rabbahu mujriman duk wanda ya zo ma ubangijin shi yana mai laifi ya zo ya yi laifi wannan ya yi laifi ai fa inna lahu jahannama la yamutu fiha yana da wuta ta jahannama wanda ba zai mutu ba ciki gaba ɗaya wala ya haya ba mutuwa ba rayuwa shi bai rayu ba shi bai mutu ba wa ya tihi mu'minan wanda ya zo ma Allah ko yana mai imani qad amila salihat qad amila salihat ya aikata qad amila salihat ya aikata ayyuka na kwarai fa ulaika lahumud darajatul ula wadannan su ne suke da matsayi madaukaki a aljanna bayan ma shiga aljanna suna can kololuwa jannatu adni tajri min tahtiha al-anharu aljanna ce ta zaman dindindin wanda ba fita in an shiga an shiga kenan sannan tajri min tahtiha al-anharu sannan koramu suna gudana ta karkashi ko ta ina koraman ruwa koraman zuma koraman duka ko ina ruwa na kaiwa inda ake so ay khalidina fiha kuma gashi ba a cewa wata rana a fita ba radda za a ce a canza wuri ko a fita da jaza'u man tazakka wannan shine sakamakon duk wanda ya tsarkake ransa yayin abin da ya tantance aikin da ya tantance domin Allah tabaraka wa ta'ala sharhul kalimat lan nusiraka ay lan nufdilika ko lam nafd lan nafdulaka wa nakhtaraka har abada ba za mu fifita ka ko mu zabe ka ba Allah za mu zaba wallazi fatarana muna rantsuwa da mahaliccin mu ay khalaqana wa lam nakun shay'a muna rantsuwa da Allah wanda ya halitta mu a lokacin da damu ba kowa ba ala ta'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura lokaci ai ya zo ma dan adam lokacin na zamani sanda lokacin shi ba kowa bane yanzu wannan suka ce mu Allah shi ya mana wannan faqdi ma anta qadin ayisna ma qulta aikata abin da ta ga dama innaka tasna'uhu bina ai cewa za ka mana to yi din ka dade ba kai ba kai za ka yi Allahu khairun wa baqa ay khairun minka thawaban Allah shi yafi alkhairi gare ka da wajen bada lada idza uti'a idan aka yi masa biyayya wa abqa kuma shi yafi wanzuwa wa azaban idza usiya idan aka saba masa shi yafi azabar shi tafi tsanani Allah ka tsare mu daga azabar ka ya Allah ka kare mu daga shiga wuta jaza'u ay mujriman ay mujriman wanda ya makan shi laifi mufsidan laha wanda ya bata kanshi ay bi athari shirki da abubuwa na shirka wal kufri wal ma'asi da kafirci da sabo jaza'u man tazakka ay thawabu man tatahhara sakamakon wanda ya tsarkake amin athari shirki ya tsarkan shi daga shirka wal ma'asi koma ya imani ya aiki na kwarai Allah ka samu cikin masu imani da aiki na kwarai ma'anal ayat ma'anan waɗannan ayoyi shine aka ce ma zala siyaqu ma fir'auna was saharati almu'mini ai yanzu jerin magana bai gushe ba yana magana kan fir'auna da kuma waɗannan masu sihiri da suka musulunta suka zama mu'mini annahu lamma haddadahum fir'auna bilkatli wasu was salbi yayin da shi abun fir'auna ya ba su tsoro ya masu barazana na cewa zai kashe su zai kere su ala juzu'in nakhli akan kututturen dabino dukansu imanin imanihim billahi wa kufrihim bihi saboda sun yi imani da Allah sun kafirce masa wa huwa tsagutu shi ko shi ne wai abin da shi fir'auna tsagutu ne wa tsagutu wa kullu ma ubida min dunillahi min ma'budin aw matabu'in aw muta'a an ce shi ne duk wani abin da aka bauta ma wanda ba Allah ba wani abin bauta ne ko abin wanda aka yi mada'a ne ko wani abu dai kowane ne ma shi qalu lahu ma akhbara ta'ala bihi anhum fi hadhihi al-aya sai suka bashi amsa wanda Allah ya bamu labari a cikin wannan aya aya ta 72 qalu lan nu'thiraka ya fir'auna wa za mu fifita ka ba ya fir'auna ala ma ja'ana min al-bayyinat ga abin ya zo mana na dalilai da hujjoji ay ad-dala'il wal hujajul khati'a na dalilai da suka zo mana da hujjoji yanka wanda ko shakka babu ala anna Musa wa Harun akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shine ubangijin Musa da Harun huwa rabbul haqq shine ubangiji na gaskiya alladhi tajibu ibadatuhu wa ta'atuhu wanda ya waje ba a bauta masa ai masa biyayya walan naktaraka ala ma khalaqna ai ala alladhi ba yadda za a yi nufifi fifita ka akan wanda ya halitta mu bayan ko shine ya halitta mu Allah ko ta ta'ala ba yadda za mu yi nufifi fifita ka akan shi wannan shine abun nan din da ma'anan fasara alladhi khalaqana wa nu'minu bika hannu kuma mai imani da kai wa nakfuru bihi mukafir ke masallan yakuna hada abadan wannan ba zai faru ba har abada faqdi ma anta azimun ala qada'ihi alaina da haka ka zartar da abin da ka yanke zaka yi akan mu ai min al qatl salbi na cewa zaka kashe mu sannan zaka rataye mu na ma taqdi har al hayati duniya za ka iya yin wannan ne kawai a rayuwar duniya ai fi hadhihi al hayati a wannan rayuwa ta duniya lima laka min sultani fiha saboda abin da kake da shi na iko Allah ya baka matsayi amma amma al akhirah amma lahira fa ya yaqdi alaika fiha ay bil khalad fi nar bil khuld fi al-adhab muhin to Allah zai ma hukunci kai kuma in kaje can zai ma hukunci da zaka dawoma cikin wuta har abada wa akkadu imanahum suka karfafa imanin su fi ghairi khawfin ay wala wajalin babu wani tsoro ko firgici ko damuwa ay faqalu suka kara cewa inna amanna bi rabbina lalle mu mun yi imani da ubangijin mu ai khaliquna wa raziquna wa mudabbiru amrina mun yi imani da Allah al'amarin Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine mahalicin mu shine mai azurta mu shine mai tsara al'amuran mu gaba daya mun yi imani da shi yaghfir lana khatayana saboda ya gafarta mana zunuban mu ai zunubana ma akrahtana alaihi min sihri da abinda ka tusa samu muka yi na sihiri min ta'allumihi wal amali bihi mun je mun koya mun yi aiki da shi kuma duka laifi ne wa nanu la nuridu zalika ba ma son haka wala shakka ai wannan wannan wala shakka anna fir'auna kana qad alzamahum bi ta'allumi sihri kuma ko shakka babu lallai fir'auna shi yasa sai kai su koyi sihiri kawai don wannan abu manufa wala malihi da aiki da shi min ajali muharabati Musa wa Harun saboda su yaki annabi Musa da annabi Harun lamma ra'a ay min mu'jizati al-asa wal yayin da ya ga mu'jizan hannu da sanda ya ce kai lalle wannan sai an yi shiri sai an tashi da gaske wa qawluhum wallahu khairun wa abqa Allah shi yafi alkhairi yafi wanzuwa ai khairun thawaban shine mai bada sakamako wa jaza'an hasanan shi ke bada sakamako ya bunnan bali man amana bihi wa amila salihan duk wanda ya imani da shi kuma ya aiki na kwarai wa abqa azaban kuma shi yafi azaba mai wanzuwa ai liman kafara bihi ga wanda ya kafirce masa wa ya amanu bi ghairihi wa asahu ya saba ma yayi imani da wani Allah kuma ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala hada ma dallat alaihi al-ayatani wannan shine abin da ayoyin nan guda biyu suka nuni kan shi aya ta 72 zuwa aya ta 73 akwai na harshen wanda ban karanta ba ruwiya an ruwaito anna asiya imra'ata fir'aun asiya matan fir'auna lamma bada'atil mubarat ay lahum yayin da aka fara yin wannan gasa na masu sihiri da aka yi a wannan su ay lahum ta ce masu akhbiruni amman yaghlibu ku bani labarin wa zai ci nasara a wannan abu fa ukhbirat anna Musa wa Haruna ghalaba sai aka bata labari cewa annabi Musa da Haruna sun ci nasara fa qalat amantu bi rabbi Musa wa Harun ita ce ta imani da ubangijin Musa da Harun wa amara fir'aunu bi a'zami sakhra sai fir'auna ya umarni da aka mafi girman dutse kun ga wannan yana nan cikin wancan kisan da muke karanta ta boran sallah fa idza ya ce a dauko katan dutse a dora ta kai fa idza asarra ala qawliha idan ta doge akan maganan da tace ta yi imani da ubangijin Musa da Harun fa alquha alai ku dauko wannan dutsen ku jefa mata falamma atawha rafa'at basaraha ila sana yayin da suka zo za su ma mata wannan dingimin dutse sai ta daga kallanta ta kalli sama can ta daga kai ta kalli sama fara'at manzilaha fil janna sai ko ta ga wurin da za ta zauna a janna ka ce kada ki damu gama gida har an gama gina maki da ta koma tana yin addu'a bada da an kalat bayan ta yi magana da ta jika abun da za a yi mata an ɗaɗɗaure ta za a ɗauko wannan dutse mungume min da sai an taru a ɗauko sannan a dankara mata shi a kirji sai kawai sai sai adda ta ce rabbi bin da ka bai ta janna ya Allah ka gina man wani gida a wurinka a aljanna wa najjini min fir'auna wa ka nisantar da ni daga fir'auna da mutanensa wa min alqawmi adh-dhalimin sawa ka nisantar da da mutane azzalumai wa kharaja ruhuha daga nan sai ranta ya fita bayan ta yi wannan magana sai aka zare mata rai ga ta yi addu'a ga an nuna mata gidan da za ta zauna kafin a ɗingima mata dutse ta ta ji zafi shi kenan an cire idan an riga an yanka akuya ba ta jin zafin fiɗa haka magabata suka ce asma binti abi bakar radiyallahu anha wannan wannan zatin ni wadda annabi ya ce ya ganta aljanna gashi nan tayi ado asma binti abi bakar lokacin da ta tsufa ta makance ɗanta abdullahi bin zubair aka zo suna faɗa da shi da hajjaj bin yusuf a sakafi ya zo ya ba labari ya ce faɗa ya baci abu ya lalace ina tsoron a kashe ni ta ce to me idan an kashe ka an kashe ka kan gaskiya ai ni murna ma nake yi allah ya azurta ni ma da in samu shahidi a raina ina nan in ji cewa cikin 'ya'yana ga wanda ya shahada dan haka mai matsala zo ma yin sumbance ka mai ban kwana sai zo ta sumbance shi ta ji ya sa sulke ya sa ta ce ashe ba shahada kake so ba ka sa sulke kawai ce da suken nan ka samu shahada ni so nake ka samu shahada don haka kawai abin da za ka yi biyu dobiyu saboda bai kamata ba ko bayan ka mutu a ce amma tsarara a ganka tsirara abin kunya ne dan haka saka kaya bi. amma dai sulke cire ya ta sumbance shi ta ce Allah ka je tan ka jira mu muna nan zuwa ba wani abu in an gama za a rataye ni ne mama hajjaj ba shi da dama wannan faɗan mutane sun mantawa ya rataye ni za a yi ta ce to an rataye ka zai mi akuyar yadda aka yanka tana jin zafin fiɗa kada ka damu aka gama ko haka aka yi aka je aka yi fana aka gama ta rataye ta taso aka gaya mata ta je ta laluba ta ji shi a rataye ta ce alhamdulillah da ya sa na zama uwar shahidi ku sauko man shi ku kwanto shi ku sauko man shi ya mutu yadda ake so duk wani namiji haka ake so ya mutu wanda wannan ita ce mutuwar da tafi kowace mutuwa a ce Allah ya zo ka da shahada ku kwanto man shi ka ce wannan shi ne abun nan ba saboda haka babu wani abu in dai maganan saboda Allah ne ba yadda za a yi Allah baya son ke yadda ki mutu a kina bin shi abadan ba zai yi ba in ko Allah ya zaɓo ki aka ce shi yasa wasu ya zaɓe su ko aikin maka suka je ba su mutu can to zaɓo su yi ba haka ba ba zai yadda ba ka mutu wajen bautar shi kana wajen bauta yadda ka mutu wurin ko a gida kake ko ko a kaza inda gaske kake ko shahada ce aka ce kake nema a gidanka kan gadon ka shahadan nan sai ta same ka ka mutu akan shahadan a kan gado ma sai ka same ta sadaka ba wasa bane abun Allah tabaraka wataala yana zaben wasu daga cikin bayinsa yana masu yanda suke so kuma sai ku gani suna abin nan har sun koma suna jin kunya Allah tabaraka wataala ta su yanzu kan su ƙara daga hannu ma su ce ma Allah suna zan wani abu to suka sun yi mutunci abin kunya ne shi kuma ya ce a'a ni kuma ku daina a roƙo na shi ne kuma kun yi mutunci ku roƙe ni in ba ku kuma ku roƙe ni in ƙara maka ku dai ku godiya shi nan to sai gashi nan abubuwa malam haka dai aka yi da haka aka ɗauko aka nuna mata gidanta fil janna بعد أن قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وخرجت روحها فألقيت عليها صخرة aka zo ko an cire mata rai suka ɗauko dutse suka jefa mata kuwa suka ɗau dutsen nan ƙato wa hiya jasadun saboda haka gashi nan a lokacin da suka jefa jiki ne kawai ba rai ciki ai istajaba Allahu laha alaiha salam Allah ya ansa mata addu'a Allah ya abun nan su shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin mata maza an samu wanda suka kammala sosai da yawa a cikin maza akwai kammalallu amma a cikin mata babu kammalallu sai waɗannan wannan mata ga tanan ita Asiya sannan Maryam alaiha salatu wassalam sannan Khadija bintu Khuwailid sannan kuma Ummul muminin aisha ya ce a sauran matan ma kwatanta Ummul muminin aisha kamar sauran abinci ne in an kwatanta shi da asari aka ce sarid ne wani abinci da ake yi a hada da mai da nama da wane ne a takuda mulmula haka ake cin shi ko ba miya kamar da ne can lokacin da ake abin arziki lokacin da ake abin arziki ba zuwa ana gidan buki an kwanki za a yi buki wannan siyo kabaki wannan siyo turan hura mulkula mulkula a zo a sa a wurin hauta har a sa ta da zuma a dame a ture ta a zo a je da an zo sai gatsa tuwo kuma a yi ɗirka-ɗirkan malmaloli a shafe shi da man shanu haka ake juya shi cikin man shanu ana naɗa ana juya ana na an zo kawai sai shi ta gutsura wata ma in ta ji tuwonki ta iya an kin iya tuwo to ranar in an zo malam ita tuwon gidanki za ta ci ita ce ita ba ta son tuwon wance ta kawo abinci aka ce ita ce shi za ta diba da mu koyi yanzu ne ina sai dai ka sha fate fate fate ina wani su ina suka iya tuwo waɗannan da ke gabana nan da yawa wa yara yara na wallawa su ya tuwo ba eh dai sun je gidan maman su ciyo wata in ta je har da kula sai ta ɗebo ta tawo da shi gida to ita dama za a ci to gidan sai dai a ce ku zo ku sha tuwo da tokali a ta ɗiba ana sararaf sararaf sararaf wai tuwo wai an ci tuwo an sha tuwo dai to wannan fa wadda ta yi kokari ma ta yi tuwon kenan amma yanzu da za a ce za a yi buki a wani gida a ce matan nan su kawo gudunmawa da ka ci indomi har ka mutu dan duwai da za su kawo abincin ta indomi za ta dawo yadda dawo indomi ta je ta sau karat da wannan girimbin ta wawatsa a ciki ta wawatsa ta gudu tsura ta gudu tsura kawai ta kawo mutane indomi ina abincin wancan a ce gashi can ya ga indomi tsugunne a cikin abin nan tsugunne yin suka iya to ma'ana wannan abin kirkin ne yanzu ai ba a yi ba a ba zikin na yanzu ni na rasa yanda muka yi wannan abin ya tafi ya lalace da yaro gida a gidanki ma a mai shayi to kanwan maman ko yan maman wata daro guda za ta ciko shi da rago ko ko dan akuya ta ai gurbiya da naman a ciko ko a kawo har da shi yasa ake waka ana ta dan kaciya da warin tusa to ai ba wayoyin abu yasa warin tusan ba dadi ya ci wannan ya ci wannan komi ya ci yanzu ko wanda ya ci nama sosai wanda ya ci kifi a so sashen kifi a can bakin hanya ta zo da shi sai ta zo za ta wuce ta ce to a je ma dan kaciya haka nan sai ta tsawo kifi na naira hamsin ko ta zubo abin nan da kan da kawahun da kifin ta taho bayan nan ta tsaya ta sai kwalban lemu guda daya ko guda biyu ta taho ko kuma in yaye ne hayes abin da za mu iya yanzu a yaye a yaye kanwaki ta yaye ɗanta mafi girman kyautar da za a yi mai a sai kiret ɗin kwai guda ɗaya kai shi ke nan ba ka zai sai dai kwan la ilaha illa wani man shanu wanda bai sai wanda ya sai kwai ne zai sai man shanu to to yanzu ina gan shi yanzu sai mutu nan ka ce habbawa ne shi wanda za za man shanu a zo da shi lodi lodi wani lokaci in ma abun nan ne a ce ya ɗabi man shanun a rika bashi yana ci da shi ya zo ya nan ina ya uwan ma yanzu ta ga man shanun ne to ina man shanu to a yanzu sai dai kawai a gama gaba ɗaya in ta ga wata ma sai sadda ya warke ta ce la aka yi mawa da kaciya ba ku sani ba bayan kokari ran da aka yi sun ji wai ba su ji ba kaji ƙarya a ce a ah, ai an kyale ku ne saboda kada dora mutane ɗawainiya mun ji ba ku ji ba a tabi haka wai ba su ji ba ba su ji ba ba su ji ba yi na tiyun wanda wani ya zo ce maka abu bai ji ba kawai kyale shi bai ga dama ji ba ne abin da mutum ya ga dama ya ji yana ji wanda bai ga dama ba kuma da gangan zai ki jin dama dan kada ya ce maka bai ji ba a nan fa muke karatu mutum yana wancan gidan ya fito ya ce wallahi malam ai nan ka dawo kuna karatu nan ka dawo yanzu dama duk ganin mutane da nake karatu ake nan nace hmm to wallahi ban sani ba ni da ina ganin mutane na ta shiga suna fita suna ta shiga suna a nan gida fa yake wani inda ya tace nan wallahi nan gida yake wai shi ai ya dai sanna a Islamic Learning Center ana karatu tun da na bai Islamic Learning Center bai sai haka je ma na haɗu da wani a banki shi ma haka yace akramukallah tun dai da karo Islamic Learning Center ban mu wasan inda kake waje cewa za ku sani bai da aka sani ce ya za ka sani duk shekarun da muka yi nan wurin wai bai san inda muke bai san ma ai shi yana son karatu kullum yana zuwa karatu amma yanzu sai dai je ga wurin haka nan ba tun da bai san inda na koma ba gadi ya zani ba to duk wannan ma ba shi ban mamaki ba amma wannan gidan wai mutum ya zo ya ga nan wurin da daddare ko jiyan nan sai fa an cika gidan nan da motoci ko wurin fakin babu wata rana ranar juma'a sai an fita can waje an je an jera ma mutane wuri sun je sun ajiye motocinsu da dare sannan mutane na in suka fita ko mata in suka yi gayya suka fita nan ri ka gan su bisa titin nan wai amma mutum na nan gidan yana gani wai shi wallahi bai sa abin da ake ba to da ba ganin nama ne ba bai sani ba da rana ɗaya an zo nan an raba kuɗi duk garin nan ko ina sai an ji labarin an raba kuɗi mhm. gashi nan na azumi nan ma wasu ma <laughs> an raba an raba kuɗi kawai sun fita mai kuɗi da tafi kawai su kuma sun ware za a yi tiki juna kuma kuɗin da sun san ba zai yi su rabu abin nan dubu du wata an ba ta ce za ki bada ta ce za ta bada za ki bada ta ce za ki ran da wannan ta zama ta gwamna sai sun sai da wata local government za ki bada kuɗi ta ce za ta bada za ki bada in an ba ki raba za ta bada ta aka aka ba ta ta fara ɗiban nata ta soke sannan aka zo sauran kuma za a yi dambe ba mu san iya nawa ba ne ba mu san koya aka yi ba ba mu san yadda aka yi ba ba ma ma san mu san yadda aka yi amma da aka gama wadda ta zartare ta zartare abin da ta zartare sauran nan dubu tara aka kawo wurin mu kuma sauran suka tashi suka ce suka ce ai wannan zalunci ne wannan cuta ce ya za a yi a ba su kuɗi kuma a zo a kwace a je a kai min to wata ma sai ta ƙara ta ce ni aka san iya abin da aka bani sannan kuma su su a kwace nasu to to wannan ya kika gani inda inda inda inda ma ba ƴan nan bane su ji wani wuri an yi wannan taron an raba kuɗi sannan a ce ba su ji labari ba ba za ji labari ba dubu ɗaya ran nan nan muka yi magana nan mutum yanzu zai iya yadda ya kwana nan saboda dubu ɗaya saboda ya karatu an ba da addu'a wata guda mutum ya koya ya je iya yaƙi an ce to yanzu addu'a nan da yanzu cewa ne za a ba da miliyan ɗaya ga wanda ya iya daya za a yi ce wallahi nan zai tare sai ya iya sai wasu suka ce ba ma wannan ba dubu ɗai ɗai in za a bada wallahi malam da za a raba dubu ɗai ɗai kowa nan da zai iya a gaba na fa dubu ɗaya to wai ma ke ba ta na ai su suka ma faɗi da kansu kai in kin ce ɗari biyar biyar ma dubu ɗai ɗai suka ce ko kwana na ce a yi a nan mutum zai kwana a nan ya iya addan saboda dubu ɗaya addu'ar da aka gaya mana cewa manzon Allah ya je Allah ya koya mai addu'a ya ce kafin ya mai addu'a har sai da ya dafa tsakanin kafaɗin shi sai da ya ji sanyi har cikin ƙirjin shi kuma saboda Allah ya taba shi sannan ya ce mai ka yi wannan addu'a aka zo aka ɗauko ta aka raba takardai aka raba na karanta na maimaita na fassara na yi an ba da fiye da wata ɗaya tun kafin tun cikin azumi amma har yau mutane ba su iya ta ba saboda ba ba da kudi ba da na hado da kudi da duniya dubu ɗai ɗai inda ba da dubu ɗai ɗai mene ne? ɗaya da jiji da rikin Eh. ne? Eh? taimaka yi mi kofi ɗaya na mi ya na faɗa kin shigo ki shiga ki samu faɗa ainihin kakki yadda ki tsokano ne amma al'aya a salisa aya ta uku ita ce aya ta saba'in da hudu aka ce abin nan ɗinsu aka ce wa kauluhu wa hiya ta'ala innahu man yati rabbahu mujirman, duk wanda ya zo wurin ubangijin sai yana matsayin mai laifi menene mujriman al mujrimu ay fa'ilul jarima shine wanda aikata laifuka wahiyar ma'asiya shine sabo wal Khabis, khabith da aiki mara kyau Wal والمجرم في الاصطلاح القرآن الكافر غالبا أما مجرمي Mafi yawanci a في haka ce هكذا مجرم ana nufin wanda suka yi kafirci ne kawai suka ɗibin Allah kwata-kwata a sararun duniya da lahira kenan saboda haka wannan shine ay ala nafsihi ay bi ifsadiha ya bata ran shi bi shirki wal ya shirka da sabo fa inna lahu jahannama la yamutu fiha sai zauna cikin wutar jahannama ai alamu nan ai fi ai lahu jahannama din nan lamun istihqaq lamun ce ta tabbata abu zai samu kenan wannan fa inna lahu din da aka ce na abun nan zai samu wannan wuta ta har abada da wajen lahu abun nan din su ka ai huwa sa'irun ilaiha la mahala wannan mutum sai ya shiga cikin wuta ba makawa ba yadda za a yi sai mutum ya shiga cikin wuta la ya mutu fiha yasari min azab ba zai mutu cikin balle huta daga azaba ai wala ya ba zai rayu ba hayatan yas'idu fiha rayuwar da zai rabauta ciki wa qawluhum wa man ya'tihi mu'minan wanda ya zo ma Allah kuma yana yana mu'mini qad amila salihati yayi aiki na kwarai shi ko aiki na kwarai salihat ai mu'minan bihi eh, yayi imani da Allah kafiran bi tawut ya kafirce ma duk wanda ake bauta wanda ba Allah ba qad amila bi shara'ihi yayi aiki da dokokin Allah fa abdal fara'id wa shanaba manahi ya ba da abubuwan da suka farinta suka zama dole a kan shi ya yi su kuma ya nisanci abubuwan da aka hana faula ika lahumud daraja, ula waɗannan su ne wanda suke da matsayi manya manya akwai na hannun ba na biyar a na yi abin nan ɗinsa ko ai akwai na hudu ban karanta ba ai mutu fi hawa fiha wala yahya baya mutuwa ciki ba zai rayu bale anna azabaha mutajaddadun domin azabar lahira azabar wuta maimaituwa take ana sabunta ta mutajaddidun fiha wala huwa mayyitun ba wa ganan a ce wai shi yana raye annahu yahissu bil ala wa annahu yahissu bil adha domin zai yarda azaba za a radan mai azaba wala huwa hayyun kuma ba za a ce shi raye bane li annahu min halati fi halati al maut ahwanu minha lokacin da mutum yake halin mutuwa ya fito zarta wa hadha ka qawli abbasin ayoyin mirdasin kuma yadda abbas dan mirdas yake cewa ne da wasu baitoci yace wa qad kuntu fil harbi za tadri za tadri walam uti shay'an walam amna'u yace ya kasance a cikin wato wannan mai abun nan ba a cikin yakin shi ya kasance shi ya san cewa yakin nan mai karewa ne kuma yana kaskantuwa a ciki zai wulakanta zai zama wanda baya da komi bai da daraja ya san dalilin yakin nan zai zama mara mutunci ne shi babu wani abun nan kuma ya san yakin nan da yadda za a yi zai karar da su walam ota shay'an walam walam umna dan haka ba zan ba da walam ota shay'an walam umna dan haka ba hana komi ba ba a bani komi ba kuma ba hana ni komi ba kawai ba wani amfani kenan ba wani abu da ya samu sau da ka za a samu wani abu zai tashin azaba zai tashin wahala kawai ko da yaushe gashi nan dai wannan kenan faula'ika ai al'aya wuce bismil ishara da aka ce faula'ika ila annahum ahya bi hadhihi an-na'im kamar za su ce suraye suna rayu ne da wannan ni'ima da za a ba su fi jannatin wa yu'aqiluhu qawluhu dhalika jazaa'u man tazakka wannan shine sakamakon duk wanda ya tsarkake aiki ya tsarkake zai samu wannan abu ay jazaa'u imanihim wa amali salihin wa amalihim as-salih sakamakon imanin su da aiki da suka yi na kwarai za a ba su ad-darajatul ula matsayi babba ai jannatu adni sune aljanna ta zama dindindin ai fi jannati adnin aljanna wanda take kololuwa ta zama dindindin tajri min tahtiha al-anharu na fiya. za su zo ƙoramuna gudana la ya mutu na wala ya kura min ha ba maganar su mutu kuma ba maganar wata ran a ce su fita wa zalika jaza'u man tazakka wannan shine sakamakon duk wanda ya tsarkake ayyuka yayi ai tatahara ai tatahharu bil iman wanda ya zama abun nan dinsa ne ina ne ai tatahharu ai bil iman wa salil amal wanda yake yana tsarkakuwa da imani da kyawawan ayyuka ba da taqlidi an shirki bayan ya bar shirka wal khataya wal dhunub ya bar shirka da sabo da zunubai ta shakka anna hada al alladhi alaihi sahara ko shakka babu wannan ilimin da masu sihiri suka faɗi kana qad hasala lahum min tariqi da'wati Musa wannan lalle ya sun samu ne ta dalilin kira da abinda suka ji na annabi Musa qaro qamu idza qamu bainahum zamanan tawilan domin sun tsaya lokaci mai tsawo suna wannan magana ta wannan tattaunawa ta muhawara hidayatul ayat abinda zamu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi masu albarka من هداية الآيات لجتكيشين نتيا لا يؤثر الكفر على الإيمان والباطل لا يؤثر الكفر بايا هلتا أبيبي تكافلت على الإيمان والباطل كي إيماني داوني كبا ديديبا دوكوش أبيبي تاش على الحق والخرافة أكن قسيا يقوم أبيبي كنزا فشفا شمغن نمو بايا هلتا دوكو على وشوان إيماني أبيبي تاشي a abin nan ba dauko kafirci a fifita shi akan imani ko a dauko kafirci a fifita shi abin nan ba ya fito ko wal batila ala al haqq haka nan baya a dauki ƙarya a fifita ta akan gaskiya baya halatta wal kharafata ala addini din sahih haka nan kwashe kwashen maganganu baya a yi masu wato a fifita su akan addini ingantacce ba wanda zai wannan sai ahmakun jahilun wannan ku koma sai fa kun bai wasali dan ni ma ya bani wahala kuma wasu lokaci abin nan an ce wurin yana da rikici ku saboda haka yanzu zan karanta ne ku ji wancan domin kun ga wancan ahamakun intan na ƙarshe da jahilun ba su ne ismul fa'il ba kun gan shi can ƙarshen za ku fara kallo illa ahmaqun wa jahilun yi mai wasalinsu illa ahmaqun wa jahilun ya kawai littafin san za ki wasali a littafin ba naki bane ko ba ma ba naki bane yayi masu mhm yanzu inda za ku yi wasali illa ahmaqun wa jahilun tukuna illa ahmaqun jahilun eh sa illa ahmaqun jahilun kun sa to bari ku ji wancan ladin da aka ce to ismul fa'il din ne yanzu nan za ku zo ku sai da aka yi magana aka yi jimlan saboda haka akwai takadimi da ta'akhiri ne a cikin jimlan amma yadda abun yake sai ku ce la yu'thirul kofura sai ku sa ma kufra din wasali alal iman la yu'thirul ko yu'thirul kufra kofura alal iman an sa kufra wasali sama la yu'thirul kofura. alal imani imani wasali ƙasa an sa wannan to wannan wal batila atafin kufrantan ne take ce mashi wal shi ma take mai wasali sama kun sa sai a ce alal haƙƙi an sa al haqqi sai mai wasali kamar ki ce layu a al kufra alal al iman wal batila ala kin kun ji wannan to wal khurafata ita ma aqafin kufura ne sai a mata wasali sama wal khurafata kunji to abu uku kenan kun ga ba wanda zai fifita kafirci da ƙarya da kwashe-kwashen maganganu ya fita fifita su alal iman kun gani ko sai a ce kuma wannan wa'alal kaman wa'alal haqqi akan imani da gaskiya ita wancan layu a al-kufra 'ala iman nashi kenan ba ba wanda zai fifita kafirci akan imani wal batil 'ala al ya fifita ƙarya akan gaskiya biyu kenan ko wal khurafata da kuma kwashe-kwashen maganganu aladdini sahih akan addini ingantacce ba wanda zai wannan illa ahmaqun jahilun sai wanda yake wawa jahili to shine ismul fa'il ne. shi sa canji duk suka yi maf'ul aka yi ta sa masu maf'ulun bi maf'ul maf'ul da fito ko ba wanda zai wannan illa ahmaqun jahilun kaman kice ne la yu'athiru al-kufra ala al-iman illa ahmaqun jahilun sannan walal baƙila, alal batila illa ahmaqun jahilun Walal al-khurafata ala ad illa ahmaqun jahilun ya fito to shi shine abun ya fito ko an yi wasali na biyu taqriru mabda'i anna azabar duniya tabbatar da ka'ida ta cewa lalle wannan azaba ta duniya wato ya ta'ammalu wa yasbiru alaihi bin nazari ila azabil akhirah ya ta'ammalu cewa lalle a tsaya a lura wannan azaba ta duniya da wannan da abun nan wato taqriru mabda anna azabar duniya azabar duniya komin wahalarta yutahammalu wa yasbiru alaihi ana iya daurewa ana iya haƙuri a kan shi bin nazari ila azabil akhirah haka kwatanta shi da azabul lahira ko ba haka bane duk wata masifa in ta tsaya ta duniya ai tana da sauki ana ma iya daure mata amma lahira abu na uku al-ikrahu naw'ani kisa sa mutum akan abu kala biyu ne ma kana bid darbi alladhi yutaqu yughfaru li sahibi wanda yake duka ne alladhi la yutaqu wanda mutum ba zai iya daurewa ba a mai dukan da sai an mai dukan kawo wuka to yi faru da sahibihi ana yafe mai mutum wanda aka yi mai wannan tirsasawa har ya faɗi wata magana mara kyau ba ma kana lai mujarradi tahdidin amma kawai wanda aka yi ma mutum barazana aka ce in bai ba zai ga kaza ba ga kazan ba kuma kawai daga barazana ya ji tsoro ba mu da neman cewa yayi ko ya bari fa innahu la yughfaru illa bi taubati wanda ya sa sadiqa in mutum yayi kafirci ta dalilin wannan ba za a gafarta mai ba sai da tuba ta gaskiya wa ikrahu sahara kana minan nau'i al-akhar da aka sawa wanda aka ce za a yi masu sihiri irin wannan nau'in na biyu ne ai sannan ba a yi masu ba ba zai yi a yi masu ba zai iya yi wa a yi masu ko ba a yi masu ba ko to dalilin wannan ba zai sa su kirin annabi Musa ba su dawo saboda ai ba su magani ba tukuna to ku bari ma ku gani tukuna na hudu shine bayanu jaza'u kullum min al-kufri wal ma'asi an bayyana mana sakamakon duka abubuwa guda biyu wato na kafirci da sabo wal iman wal amal salih an bayyana mana na imani kuma da aiki na kwarai fi daril akhirah gidan lahira Allahul musta'an wa alaihi tuklan to an ce juya za mu yi dare na muka tsaran nan ma na? a yanzu ban ji abin da ce ba fiju an yi wani al'azikir silsila na almar'a as-salihah ina ne shafi na nawa ina kuka tsaya bana nan ana maganan ummu sulai ko abi za ku faɗa ba can kuma tattara yadda littafin ku yi amma galibiyatu aini sa'il yau ko mafi yawancin matan yau na wannan zamanin an kwatanta yadda ita take wannan baiwa Allah an magana wa waƙafa alwaqafa alula ma ummu sulaimi radiyallahu anha hatta tastalima almar'atu salihah ay minha as-suluk wal manhaj wa quwwatu al-iman wa hubbu ad-din wa dhalika yatajalla lana fi umurin an yi maganar cewa ga wasu nan daga cikin matsayin wannan baiwa Allah mawaqif na ita wannan ummu sulaimin cewa wanda ya kamata kowace musulma ta koya aka jero abubuwa ɗaya bayan ɗaya har guda hudu aka gaya muku an faɗi cewa ta da ta shiga musulunci wa amana bi da'watin nabi sallallahu alaihi wasallam duna an tasta'zina zawjaha wa ta nemi izinin mijinta wa fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq aka ƙara cewa hibsuha ala dukuli zawjiha al-islam wa nabdhihi lima huwa alayhi min kulli ma yukhalifu aqidata at-tauhid al-ihtimamu bi tarbiyati waladiha منذ الصغر ta tarbiyyar kanta tun yana dan karami ya gaya masa a tarbiyatul aqdiyya as-sahiha hatta yansha qawiyul iman ay ala ibadati Allah ta'ala wannan manya manya abubuwa sannan shu'uruha bil mas'uliyati al-mulqata ala kahiliha yadda take jin cewa lallai an ɗora mata wani babban nauyi akan kafadunta bi ha bi zauji ha wa ha wajen ta himmantu ita ce za ta yi da'awa ta kira mijinta ta kira 'ya'yanta yanzu cikinmu nan mun tsare waɗannan abin guda hudu da ba mu tsira ba a ce mace tana jin tana da nauyi ita ta shirye da mijinta ta koya mai karatu wallahi wani mijin bai iya karatun fatiha ba haka ne yake gunguma sallah kawai ko matan na zanne tana kallon shi yake sallah kum kum kum kum yayi haka yake yake amma saboda tana cin fanke a gidan bata taba gyara mai sallan nan ba tana son kudin fanke eh wani ma to ya mai sallan kenan a nan mata suka yi magana nan wata bayan Allah ta ce mana mata na hira su ya su ɗaya ta ce ke dai kin yi sa'a mijinki yana sallah amma ɗaya ta ce ita nata ta ce yau shekara goma sha biyu kenan suka aure wallahi ba ta taba ganin ya yi sallah ba ɗaya kuma ta ce ita gare ita ta taba ganin nata ya yi sau biyu sallar idi ko kuma ya ɗaushe fiɗa ya bar gidan ranar idi da sallah ƙarama da sallah babba ta ga ya sa sababbin kaya ɗauka ta ya tafi masallaci wai amma in ba haka ba ba ta taba ganin sallar su ba kuma suna zaune a haka ba matsala ba damuwa shekara goma ƴaƴa shida duk an haifo su cikin jagwalwalo mai gida ba sallah to kuma ana nan zaman su in ka jiyo ana faɗa a wani gida wala gidan talakawa ne amma gidan masu kuɗin nan yawanci wata ko mijinta komi yake yi wallahi ba ta da ba ruwanci inda tana zamun kuɗi ba ta damuwa ba ta nuna damuwa sai ta zo ta sai ai ba komi wasu sun koma sun mai da matan wani irin abu ga mace da mijinta ta je ta ce kaza nan wata ta je ran nan ta ce min da shekarar su goma sha uku da aure da mijin nan amma wani abu ya shiga tsakaninta da shi su uku shekara goma sha uku da aure wallahi haka ta ce shekara goma sha uku to irin waɗannan abubuwan a zauna haka nan wata ta je ta ga mijin suna zaune ita ma sai ta yi wata shida sannan sai ta gan shi in ya zo kwana uku yake yi daga nan in ya zo kuma sai su ta hira da abokan shi ta hira da abokan shi har karfe ɗaya kai wata ran ta shiga ta tar da shi da kwakwanta shi da aboka a cikin ɗaki sai zana cikin gida da ta zo ta matsa ta fara magana sai yan uwan shi suka ce gaskiya dama fa ce baki sani ba shi ma maza yake so kunji amma da ana zo ne da ana samun kuɗi da fa ni abinda na fahimci mace ita mace tana da ra'ayinta ita abinda ta ɗauka matsayin zaman aure daban da jin daɗin zaman aure kuma kuɗi ma daban don akwai kuɗi wata komin kuɗin nan in dai wannan zaman auren nan mai kyau zaman ta ita da mijin nan bai da daɗi ba ta jin daɗin zaman auren nan amma wai yau wasu su sun kwammace su zauna in dai za su samu kuɗi ko saɓan nan ko da su za a yi ko mijin ke yi wata a cikin gidan mijin ke tsafi tana gani ya nuna ɗaki ya ce ba a shiga can ɗakin fa wata ta je wata rana ta zo tana kwanci a kan gado ta ji kadangare ya zo ya hauta ta tashi wayyo wayyo wayyo kadangare ya shiga cikin mayafinta ya fito ya ji tana wayyo wayyo wayyo ga kadangare ya dauka ya saba ka wada ya ce an bude dakin can ma na ga muku ba a bude dakin can ma to tun da kika ga wannan dangwar gwazan ya fito har ya zo ya an bude dakin can kuma ko da aka bude dakin nan duk wanda ya bude dakin nan ke da kwadangaren nan ya zo ya hau za ki ga abin da zai biyo baya wallahi mutuwa ce bayan nan ai na ce ka abu da dakin can ko aka buɗe tun da naga dan gwargwazon nan ya fito daga ɗakin nan an buɗe dakin ta kuma ke da ya fara hawa to za ki gani ya saba sha kafaɗa ya wani ya fita ya ɗauke ɗora kan kafaɗa hmm. amma ba ana zaune ba da za ka mutu ta ɗauke kayanta ta kwashe akwatunanta ta kwashe gwalagwalanta ta kwashe komai ta kai ajiya yi so za ta mutu kuma wallahi ta mutu to amma dai su ba ita mutu sun dawo da kayan ba kuma haka ta mutu to irin mata da miji ana zaune a irin wannan zaman zaman kawai cuta zaman azalinci zaman masifa kuma to me amfanin ma zaman da me amfanin auren me amfanin abu Allah fa tabaraka wa ta'ala da ya halitta maza da mata ya fayi su ne dan ai zaman auren nan kowa ya rika ɗebe ma kowa kewa ba yadda za a yi namiji ya rayu shi kadai ce tare da mace ba yadda za a yi mace ta rayu a duniya kai har lahira nan je can har yan mata wanda ba su taba aure ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la azabun fil janna babu gwamro ko gwarwa a aljanna gaba daya har wanda suka mutu ba sai aure ba in an je lahira sai Allah ya ba su abokan zama an halitta masu maza 'yan aljanna sun yi aure da su in maza ne sai an ba su mata 'yan aljanna wanda za su yi babu gwamro ko gwamro a aljanna fama a nan duniya ne kuma inda ma babu zunubi kuma za a ban mutane haka nan suke shan wahala saboda haka malam wani lokacin kaje kaji amma to gashi nan dai amma galibiyatu nisa'il yau mafi yawan matan wannan zamanin yace yau faddinu indahunna ala habishil haya suka ce aka ce addini a wurin su sune karshen rayuwa shine last agenda kenan shine final agenda shine karshe sai an gama komai hamish ai shine ta kasa kamar littafi ne aka rubutu saka je kasa ka dan shari shine hamish abin nan ba suna nan yana nan kasa kasar rayuwa ne saboda ka fala tashghilu alwahida min nafsan nafsaha abadan zaka ga babu wata wadda za ta lazumta ma kanta mu istiqama ta yin bauta ai abadan bi istiqamati zawjiha kuji ai wannan karatun ma sai ka ji kaman da mu ake yace zaka gani ba wata mace wadda sai dai da wahala abadan wanda za ta iya kokari ta jawo hankalin mijinta ta hanyar yi masa wa'azi hayyabi to shi ma zai ji ma wa'azin wani ma in aka yi mai wa'azin nan sosai ɗaya ba sai an yi sati ɗaya ba bakin ma bai iya magana ba wanda za a ce maka ya ce wai shi sun samu saɓani da matar shi kawai ya sa track suit sun yi dambe wai bai ma gane yana da ƙarfi ba sai ran nan wai kawai da suka fara dambe can kawai sai ga haƙoran matar guda biyu a ƙasa ashe shi mai ƙarfi ne ran nan kuma yana gaya ma limamin juma'a wai shi wallahi bai gane yana da ƙarfi ba sai ran da suka faɗa da matar shi <laughs> la ilaha illallah wai zai da suka faɗa da watan shekaru yana da ƙarfi don da ya sa traktor kawai ya ba ta kishin kishin kawai sai ga haƙori guda biyu a ƙasa ta faɗi daga ne gane ashe yana da ƙarfi wani wata rana muna tare da shi na je na zagi yana zagi yana zagi na ce ya kake ta zagi ya kai ce wai wannan iska ne wai yanzu dan uwan shi ne ke gaya mai wai sun yi faɗa da ɗiye shi kuma shi ya bada auren wai sun yi faɗa ta ci zai shi ne shi ma ya fara kama hannunta ya rama cizon sannan kuma ya rusa mata hanci nushi a baki har ya cire mata haƙora aka kawo ƙara ana gaya mashi bayan fa ya rama cizo tun da ya rama cizo namiji ya kama ya kama ya gatsa mata cizo shi ma ya ce wallahi tallahi tun da ta cize shi ma sai ya rama ya kama hannun ce gantsama mata cizo sannan ba haka nan kuma ya kirɓa mata nushi a baki ciro mata haƙori ko ya rama ya rama cizo ya yi cizo ya yi nushi gobe kar ta ƙara cizo a hanyar abin nan ne to kun ji so da aka magana a cewa a kira su ma masu wa'azi ma ba wannan ba wata wallahi ko sallah ba ta iya da miji. duk da sai ta yi mai wayo ma ka taba shi kan dan yatsa ka taba shi a ina ka taba shi a kunne sun ce wa rika taba masa kunne wai an taba kunne ne ba zai firgita ba a zo a samu kunnen alasa a yi bai sweet heart sweetie menene da da da yaran duniyar nan sai ta gama mai shi na lallashin wai a gane soyayya kasa aka tada shi sallah amma wallahi wani ya tashi sai kai nushi da shi ba ci ka karsa da shi ban yana sallah an firgita shi ma yana bacci ka tada shi an yi mai ladabin an lallase an taɓa babban yatsa an kama yatsu ku kuka san inda kuka ce a riƙa kakkamawa sauran wai dan kada ya firgita wai a'a ai wata mai sanin yadda za a kula da maza ne wani namijin dan banza ne ko me za a yi mai bayan wai wata ce ita wai ita abin da take koya wa mata yadda za a zauna da maza aikin ta ita karatun ta kenan ta tara mata ta masu abinci su ci su koshi ta ce ita aikin ta karantar da mata wai yanzu matsalan mata ne ba su iya zama da mazan ba to bari a koya masu farko yau karatunmu na yau yadda ake tada namiji daga bacci na aka taba mai kunne a taba mai babban yatsa a taba mai ina a mai kirari sweetheart darling wane ne my heart my wane ne my wane wani duk gama wannan sai ya doke ki dan iska ne shi dama na ka gama wannan lallashin a gama komi ya tashi bai firgitan ba amma zai tashi kabura maki mari wai shi ba ta da shi yana bacci wata da ta yi wannan kirarin ta kirarin da ya faura mata mari sai da ta faɗi ya ce so uku yana gaya mata shi in ya kwanta bacci barin shi ake sai ya tashi da kai shi tantirai fada nan cikin gidaje yanzu da yawa nan masu su sun sani wallahi akwai tantirai ba zai sallah ba ba zai tashi ba kuma ba wani abu yake ba wani zama zai kai ya dinga catin da wayar shi har karfe uku na dare nan na gaya maku wani da ya zo ya dinga zauna falo matan na zaune tana kallon shi ya ci abinci ya gama yana chatting yana chatting har karfe uku fa na dare tana zaune ita ba ta yi bacci ba tana jira wata rana ta tashi ta tafi ta gaji karfe uku ya yi da Allah ka ajo wayan nan mu je mu kwanta ya ce to ki na zuwa ya je kwanta ta je ta kwanta ba ta yi bacci ba ya tashi ya shigo ɗaki ya zauna bakin gado ya fara ya ci gaba da ta ce ka aje wayan karfe uku ba shi yasa sai ka zauna ba ka zuwa sallah asuba sallah azahar ma kai ta cadi a ta sallah azahar a masallaci ba dan Allah ka aje wayan nan kai fa mutane inda ka san yadda mutane ke kallon ka bai kuma ya ce kai ba ruwan ki kwanta amma kuma sharadi ta kwanta ta juya ta kalli bango dan ka ta ga abin da yake a tatin yana tatin yana tatin yana tatin har ya kai daga kwance ya ci gaba da yi ya ci gaba da yi sai waya sai ya bacci bacci ya dauke shi ta faɗi ita kuma da yake mai ya ce ita ma ita kuma ta tashi ta ce sai ta karanta satin din ta je ta karanta chatin ta karanto ma kanta masifa sau da kada da tashi ta fara mai tsaya ce to ta duba waya shi chatin din shi ta duba ta duba chatin din shi kaza kaza aka dinga rigima aka dinga rigima alali wannan abin sai da ya raba wuri je uku kana chatin to karfe uku ai so ake uku ma sannan ne zaka tashi ko karfe hudu ka tashi karfe hudu ma ka kwanta har ka kai inda ka kai ka tashi to ka kai nan kana tashin so zaka in ya kwanta ce nan sai kuma zahar ya tashi shi zai nashi za a yi mai nashi daren sabo kalli irin wannan abubuwa wannan ba matsala ba ce nan da wasu za su faɗi nasu wallahi ko ka ji sai ku sai mun ruga wata ta faɗi nata mijin tantiri ne na ƙarshe kuma sannan in ta je ta faɗi ma iyaye sai a ce ta yi haƙuri in ta je ta faɗi ma kowa a ce ta yi haƙuri duk in dai magana addini ne miji bai yi ba in matan ta kai ƙara gidan magabatan sai a ce ta yi haƙuri amma fa inda ba abinci ne zai to a yi zaman aure ba abinci amma shi addini ana zaman aure babu shi ku daure ku ta roƙo Allah in ma kina da shi kuma ba mu zan yi maki maganin abin ba ki je ki ta roƙo Allah Allah ya baki mafita akwai masu matsaloli nan ciki da yawa ban ce muku wance ba ban wa ne ba wanda kuma ya zo gaya man cewa ke take da matsala amma na san wannan taron bayewa a tara ko haka ce ba wanda take da irin wannan matsala akwai su da yawa suna nan an rasa yadda za a yi da shi shi ba sallah ba shi ba ibada ba shi ba karatun qur'ani ba wani bai ma iya karatun qur'ani ba kwata kwata kuma an yi an yi da shi ni ina ce yau in zaka boye ma wani sirri to ba ba takka ce matakka ka gano ta iya karatun nan kai ko baka iya ba ba sai ku zauna ba yanzu ta zama malama ku dinga yi ku bude littafi sai ta yi kuna yi tunda baka iya ba ita ce wanda za ta ruba ma asiri ta ma rufa wani yana iya yin rashin gaskiya ya zo ma matar shi za ta boye shi to tunda tana rufa ma asiri ruba asiri ya kai ga wannan kai ya ba tun bai iya sallah ba bai iya komi ba bai iya abubuwa ba bai iya ba matar nan ita ta iya to ina ne to na ga bisti kamata zawjiha ala din wala woko wajen tarbiyyar yaya a tarbiyya al-islamiyya a sahiha tarbiyya ta musulunci ingantatta wa zalika li anna fakhida shay la yuti saboda mai abu ba zai bada ba wanda bai da abu bai iya bada komi shi wanda bai samu ba ina shi ina badawa fa hiya jahilatun bi umuri diniha ita ma dama bata san addinin ba fil ghalibi ghairu mu'tazza bi islamiha ba ta ma jin wani alfari da Allah ya yi ta musulmai ghairu ya bi dawriha al ba ta tsare matsayinta na babba wanda ya kamata ta yi wanda ya kamata ya cancanta ta yi ma bata tsare shi ba ma matsayinta na hakika alladhi anataha Allah ta'ala bihi wanda Allah ya nada mata ya bata shi min idadi jailin salihin na yadda za ta fitar da shiryo mana wasu 'ya'ya, wasu tawaga na kirki min al-aulad yudafi'una anil islam wanda za su zo su kare musulunci babu wa yujahiduna fi sabilihi su zo su jihadi da ɗauka addini wa muna ala manhajihi su tsaye da mutane su tsayu akan tsarin musulunci innal mar'atal waya? ya ce mace wadda ta san abin da take tana kiyaye ƙa'ida wadda ya kamata ta sani ta alamu annaha lam tuqlaq Lita, Kuma, ala hawa baitiha Hawa, zawjiha wa auladiha fa as ita ta sani ba wai an yi ta ba ne, don kawai ta hidiman gidanta sai ma mijinta hidima sai ma ta hidima ba fa abin ya tsaya nan ba ne kaiwai bal litasira fi tariqi da'awati dan ta tafi wajen hanyar kira ita ma ta yi da'awa ai wufqad dawabit ash-shar'iyya kan ka'idoji na shari'a kuma ba inda ya kamata ta faro kamar daga gidanta ba inda ya kamata ta faro yanzu misali nan wurin idan kina da mama mahaifiya tsohuwa da zaki dafa abinci ki kai mata murnan da za ta rika yi ba dan kadan bane to tunda tayi murna ko suna da shi ki dafa dai ki je ki kai mata ki je kin zo ki gaishe ta ga wani abu tunda tana murnan gina jiki to ki mata kuma murnan gina rai mana bayan nan ki ce mata to kin gama ma makaranta mun ji wani karatu yana da matukar muhimmanci kullun in hantsi yayi rana ta daga karfe 9 zuwa karfe 10 to ki rika yin alwala kina yin karancin sallah nafila raka'a biyu jenan nake ba da labari wani ya turo ma wani bidiyo wani malam ya kai shi asibiti malamin masjid quba aka kai shi asibiti aka yi mai operation bayan an mai operation aka dawo da shi ɗakin da aka kwantar da shi sai ya ga likitoci sun zo suna kallon kwamfuta ran suna ɓaci fuskarsu tana canzawa fuskarsu tana canzawa a je a kira wannan ya zo ya kalli kwamfuta ya ce shi dai fuskarsu yake kallo domin asalin kwamfutan daidai kan shi take so shi bai ganin mai a kwamfuta amma dai yana ganin fuskokin likitocin nan ya ga duk an kira su wajen su nawa kowa ya zo sai garin shi ya ɓaci kowa ya zo ya shi ya ɓaci ya tambaye su ya ce menene ke faruwa ne suka ce malam muna neman izinin ka ne bayan an yi maka operation din nan mun ga jini ya je ya taru ya kwanta a kusa da zuciya kuma wannan abun matsala ne sosai shine muke neman izinin ka za mu maida ka cikin operation a ƙara kwashe wannan jinin in ba haka nan ba za a samu matsala ya ce ba komi suka ce tobali su je su shirya a likitoci suka tafi suka koma suna shirya ana shirin a zuwa ɗauko shi daga kan gado a gungura a maida cikin ɗakin operation sai wata nas ta shigo ya ce wallahi ta ganta na tsin nan ba za ka mai tunanin addini tare da ita sosai ba ba za ka yi tsammanin ta san addini ba shi kuma ba ta san shi ba kawai ta ce mai shek sale ta ce shek ita ba ta ce shek ba abinda ta gani a jiki an ce sale wane ne sunan shi a katin wannan takardar ita karanta katin ta ce ta ji abinda likitoci ke cewa za a mai da shi operation a mai wani abu ta ce ni ko shawara ta da za ka yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da sirri da yawa ya ce sai ta tunatar da shi a matsayinsa ya san haka amma yanzu da Allah ya kaddara ta dalilin ta ne za a tunatar da shi ita ta tunatar da shi muhimmancin yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati musamman a halin da yake ciki sai ko ya fara salati yayi salati daya guda daya yayi salatin nan sai ga likitocin nan sun dawo suka ce za a tafi da shi amma sai suka ƙara diba kwamfutan nan sai suka ga ba wannan jini jini babu a likitan nan ya fara mamaki me ya faru yanzu yanzu nan ya koma ya kira sauran likitoci likitoci su ga abin mamaki ya duba zuciyar nan ya ga jinin nan ya kafe babu babu shi a ciki kun ji sirri ɗaya daga cikin sirri sirrin yi manzon Allah salati sallallahu alaihi wasallam Allah kada ya san iyakar sirrin nan sai da muka karanta a nan cewa akwai kuma za mu maimaita domin muna karanta jilawul afham insha Allah ta'ala yana nan gaba amma da muka karanta falalan la ilaha illallah a nan sai da aka yi magana to falalan kuma yi manzon Allah salati sai da aka kawo fa'ida guda arba'in da ake samu yi wajen yi ma Allah salati to ko ba mu faɗi wannan fa'idojin ba duka arba'in ɗin aka ce maki wanda ya ma manzon Allah salati so goma da safe ya mai goma da yamma ceton annabi ya tabbata gare shi ko ba faɗi ko ɗaya ba wannan bai isa ba aka ce wanda ya mai salati so ɗari a rana shi kuma za a biya mai bukatar shi ɗari abin nan guda ɗari guda saba'in a lahira guda talatin a nan duniya wanda ya ma manzon Allah salati so dubu a rana aka ce shi wannan sai an mai kamar yadda aka yi ma wannan sayida asiya idan ya zo mutuwa sai an nuna mai gidan da zai zauna a aljanna kafin a cire mai rai saboda ya yi annabi salati dubu to ko ba faɗi ko ɗaya ba sai wannan kaɗai bai ishe mu ba a mutane su koma tsofai tsofai da su da kurkura suna gardamar pdp ta fito da wani apc sun kasa fito da nasu kai ta gardama menene yasa ba su fito da nasu ba ina ruwanka da ba su fito da nasu ba kar su fito da shi a bari har sai ranar zaɓen ma mana ina ruwanmu amma mutum ya ji ana wannan gardamar da shi a masallaci gardama mutane a kira sallah su zo wajen alwallah su zo na su ta wannan gardamar mutum bai alwallan ba balle ya shiga masallaci ya nafila ko raka biyu yana waje ana gardamar pdp ta fitar da wani bayan ya ba da kuɗi apc ta kasa fito da kowa ma saboda ba su da gaskiya mugaye ina ruwanka ta allah za su fito da kowa mana su bari na ruwanka in sun fito da shi mai zema kuma da ba su fito da shi ba mai zema mutum da hurhura yana gardaman banza to balle ma mata ku gane mu kowa ya san matsayinsa mafificin ilimi shine mutum ya san ilimin kansa ya san ilmun nas ki san matsayinki ka san matsayinki kowa ya san inda yake ko ba ka mutum ya je lahira ya na dama banza ba has ba wai ki hidiman nan babbal ku ji litasira fi tariqi da'wati qaddawa bi shar'iyyah fa hahiyal mar'a fi sadarin islam ga wata mace ce a farkon musulunci ai ai wannan mace a farkon musuluncin nan ga ta nan ai tushariku rajula fil jihadi fi sabili tana hadaka da maza ma wajen jihadi dan dawkal Allah wa tudawil marda sai ta je wurin dan wasu za su iya to an ce mata to ai matan likitoci ne wannan sun je in an ma mutum rauni suke daure mai da bandeji suke sama magani suke ɗebo ruwa suke ba su ruwa suke a din su an yi wannan wa wa tadmadu jarahuhum tana nade musa masu bandeji a ciyo wa tasqila sha wanda ya ji ruwa a shayar da shi ruwa wa tanqulu almu'nata liljaysh suna daukan kayan abincin an dafa su kai mayaka Aiwatar wa tabuthuru hashuja'a sannan kuma tana sa mutane jarunta wal hamasa da kishi fi suhubil jahidi na tsawon masu jihadi difa'an an diniha wa irdiha saboda kare addininta da mutuncinta wa raddan likaidil kufari hasiri da kuma tare makirci wato na kafirai masu hasada wa hadha dawru qamat bihi ummu sulaym radiyallahu anha wannan shine matsayin da wannan babbar baiwa Allah ta tsayi akai wato a wannan ba a wannan Allah ya kara mata yadda. amma ghalibiyatu nisa'il yawm amma mafi yawan mata a yau fa innahunna yaqtarifna ila ma'ani zawjiyya sahiha su kawai suna yaftaqirna sun ma rasa menene ma'ana cikakka ta auratayya ba su ma san me zama aure ba mafi yawan mata yau ai wa fiqhu wa fiqhi ilaqatihi ai ma zawji da yadda za su gane ilimin da za su gane yadda za su zauna da mijin ma ba su sani ba shi ma ya sani ne da aka ce wai mutum ya je aure ya tambayi matan ta iya suratul nisa ta san fasarar ta iya suratul nur ta san fasarar ta iya suratul ahzab ta san ta su ma mata ai tambaya suka yi to shi bai tambayan ya iya ya an je tambayan ko ko tambaya ce kawai zai rike shi bai iya bai zai tambaya shi ma kin kin iya surutun nisa kin san ma'anar ta gaba daya kin iya surutun nur kin san ma'anar ta gaba daya kin iya ahzab kin san ma'anar ta so dai shi bai tambayan ya sani wani ma ba kwando bane ba gara ma matan bari shi wa kayfiyatu tarbiyatul aulad ala din da kuma yanda za a yi tarbiyyar yara kan addini fadlan anil jahli mutabbaq fi dini badlan tanama jahilcin da ya katutu aka na addini ma fa anna yustafadu min haya za ya fa'idanta da wannan kharajat lil amali biduni dawabi ta fita tana aiki ba tsari tabarrajat tana kwalliya irin abin nan motin ka ganta ma kai ka ce ba mata aure ba waqtalat bil rijali tana cuɗanya da maza wa asqata kullu hijabin bainaha hawa bainar rijal duk wani shamaki tsakanin ta da maza babu tare suke hudda tare ma ke tura su aiki faqadat haya kunya da ake magana ga 'ya'ya mata sun koma babu wa kullu zalika bi da'awati tahaddur duka wannan wai cewa suke wai an ci gaba wai an waye wa muyasaratul asr wai zamani ne ya sauƙaƙe ai daidai da shi wa annaha ala masharif qarnin jadid cewa wai su sun zo suna zamani ne sabo alima fihi ai ta'attulat da abin da ke ciki wata wata muhat saboda abin da suke ciki suke hankoro na hange-hange da suke kallo suna hangen wannan za kwaɗayi da suke da shi kwaɗayi kowace so take sai ta zama wata abu wa kaifa wannan karan ma yanzu ba ku ga siyasan matan ma da yawa su ba sun fi fito ba su ma sun zo su a naɗa su what a man can do a woman can do suka ce even better ke za wani sarki ba la Allah ya ji kai shi yace kai yace zamanin nan yace Allah muna roƙon ka ya Allah kada ka kunyata mu yace aka Allah kakka kai mu lokacin da sarauta za ta lalace sai ma sarkin Kano biya aka ce kawai malam a tafi aje sarkin Kano aje a tarar sarkin Kano baya kan kujera a ce ya tafi barka yace inna lillahi karan da zaka da misali da ji zaini Aa ah, aka ce to ya za a yi sarki ya je barka ko ya ce wallahi kun ga yadda abubuwan nan suke lalacewa kullum mulkin nan ana nuna cewa yanzu sarakuna sun koma wai gwamnoni sun fi su to wata jihar wata rana sai an ce mataimakiyar gwamna mace ce to idan aka ce mataimakiyar gwamna wace ce sai gwamna ya yi tafiya da gwamna bayan nan wace ce gwamna jihar gwamna ya yi tafiya to mata gwamna kuma tana da miji to wata rana gwamna baya nan ta yi tafiya sai aka je gwamna ta haihu kana jin sarki dan ba zai je je barka ba dole ya je barka to su ko sarakuna fa ko maganar haihuwa ba a yi masu a fada ba ba kai saka kai masu magana a yi masu magana haihuwa gani suke an yi rashin ba sarki ba ruwan shi da an yi magana haihuwa ya ce to nan gaba in ba a yi sa'a ba wallahi sai mun zo mun tara kaje mu ce ina kake mu zo fada in taho daga inda nake in ce na zo sama ziyara a ce ba sarki baya nan in ce ina yaje a ce ya je barka haihuwa ce inna lillahi wa inna Allah tsare ni Allah ko ya tsare shi din ya mutu ya mutu bai je barka haihuwa ba ban sani ba dai ko ya je a boye amma dai ba ai wannan lalacewa to amma da nan garin yanzu nan garin aka haihu nan gaba to sai ke zariya kawai sai taho sai ne zai ta ita ba ta yi ma so take ita ba ta hau ma ta zama gwamna kai tsaye ma ita ta ci ma ita ma ta samu ta zama gwamna daga ranar da matar gwamna ta haihu a ranar da gwamna ya haihu ko ta haihu kai kana sarki a jihar dole ka je barka ko ka je asibiti ko ka same shi gida a ja ɗauko jariri a taito ga ɗan gwamna ɗauko ba sarki ka ɗauka ka rungume ka to allah ya raya ba mu allah ya sa wata ranka yi da kan kujere shi ke don an ƙara maimaitawa ta laƙiya ɗarki da barka barka haihuwa abin nan bane abin nan ne wa kullu zalika bidawa tahadduri duka wannan wa annaha masharifun qarnun jadidin lima fihi min ta'attulatin wa tumuhatin fa kayfa satabqa ma'a man yuridunaha ay ta'ishu usura raja'iyya wa zalam ya za a ku kai ba yadda za ta tabaka ma man yuridunaha ta'ishu usura raja'iyya wa zalat ya za a yi su zauna da wanda suke so wanda su ko suna rayuwa irin ta koma baya suna gani ba za su yadda ba kama ya raina ko ya zayyana hu a ilaha ya zayyano na hu a ilaha al'ilmaniyu na wadaji kuma yadda yin ilmaniya suke kawata mata kakki yadda ki zauna da wanda za a ce koma baya ne sai wanda ya ci gaba haka yin ilmaniya suke cewa rayuwa daban addini daban innal mar'atal muslima la budda an ta'iya jayyidan yace mace fa musulma wajibi ne ta kiyaye abubuwa sosai ta tsare tilkal harbu ad-darus wannan yaki mai muni wanda baya da abun nan ba in an ce harbun darus yaki wanda yake ya kai kololuwa wajen muni allati turidu an tanala minha wanda ake so a samu abin nan su samu mace da su samu kama mace wata kusiha an dauriha ra'id tsare ta su tsaida ta ko su tare ta daga babban gudunmawar da za ta bayar ma auladiha wa zawjiha tare da 'ya'yanta da kuma mijinta nan za a tsaya salaka a da'ul islam makiya musulunci sun bi hanyoyi daban-daban suna tabi suna tabi ko ta ina sai sun samu nasara akan wannan mummunan manufa ta su Allah tabaraka wata ala ya tsare mu akwai sanarwar da ya kamata in yi kada ya manta ehm, yarinyar nan maganan wanda aka yi magana aurenta kwanaki ba na nan lokacin sun zo amma daga baya sun dawo an zo an yi magana a kan cewa za a an sa rana za a aure bayan sallah da kwana hudu babbar sallah sau da aka waɗanda suke alkawari zuwa lokacin nan su kokari su kawo abin da suka kawo a hada akwai wata baiwa Allah nan wanda ita ce ta sanadiyya malama Maryam sunanta kuma malama Fatima ta santa tare suka je suka yi magana duk da an zazzage ta an yi komi to amma mutanen kullum sun zo ta wurin ta suke biyowa ana nan yanzu an an abun nan insha Allah tabaraka wa ta'ala in abun nan yayi za a kawo abun da za a kawo za mu za a hada nan sai lokaci yayi na ce za a zo a ce ita ce uwa yanzu ita za a ba ta komi da komi aka yi mu ba da kudin mota su kai masu can zariya da sadaki da kayan auren da aka samu wanda za a ba da saboda haka muna so waɗanda suka san sun yi alkawari kakkawo abin da suke alkawari kafin lokacin ina malama rabi'a Suna mata na gaban ganta ba wadda ta ce za ta ba da buhun ba kun san ta ko a gaya mata eh za ta zo gobe har goben mata yake kin sani eh zai ki ce za ta zo gobe insha Allah Ina makaranta kina magana kamar wanda ba je karatu ba mm-hmm, sai ki ce za ta zo gobe insha Allah amma ki ce za ta zo gobe kika sani ko mu duka mu ba mu nan gobe ai gobe ta Allah ce ina ne azzikru ya tsaro ambatan Allah nan ne ko ambatan Allah yana koran shedanu daga cikin gida idan ana yawan ambatan Allah to wannan ambatan Allah yana koran shedanu as-salisa was-sab'un namba ta 73 hiya allati bada'na bi dhikriha ita ce wadda muka fara ambato wa asharna ilaiha ishara muka yi nuni a kanta wa na hahuna ga shi nan za mu ambace ta da an yi ishara kai to yanzu za a faɗe ta da cikakken bayani sosai ya fa’ida fa'idati biha saboda girman fa'idanta tana da mahimmanci wa ta kullu ahadin da kuma buƙatar kowa kowa na buƙatar sanin wannan karatu bal da daruratihi ilaiha kowa na da buƙata ya san wannan wurin yana da mahimmanci wa ya anna shayatin qadistu hashat al-abd sukan tsoratar da bawa sukan ba bawa tsoro su rikita shi shaydanu sukan yi haka wa a'da'uhu makiyansa ne kuma zannuka bi rajulin qadistu hashatu a'da'uhu ay al da alaihi ghaiba ya kake ganin mutumin da za a ce abokan gaba sun tsare shi sun kewaye shi wanda kowa baya son shi kuma sun mai taron dangi dan an ce mutum shi kadai yana abun nan ba yana samun matsala to yau shaidanu ne wanda baka ganin su kuma sun zagaye mutum gaba daya wa hatu bihi sun kewaye shi wa kullum minhum yanaluhu bima yaqdiru alayhi min ash-sharri kuma kowa yana yi mai iya abin da zai iya yi na sharri kowa ya fitine shi da sharrin da yake iyawa wala da cutarwa wala sabila ila tafriqi jam'ihim anhu illa bi dhikrillahi azza wa jalla kuma ba hanyar da mutum zai bi ya fasa su ko ya kore su ko ya maganin su sai da ambatan Allah in baka ambatan Allah ko baki ambatan Allah kina da matsala babba kina da abubuwa babba hadisin jami'un fi fada'ilil amal ga wani hadisi nan dunkulalle wanda zai magana akan wallalan ayyuka duk da hadisin dogo ne sai dai mu gutsura وفي Hadisul الحديث العظيم الشريف a cikin wannan hadisi mai girma mai daraja alƙadarun lari yan bagi li kulli musulmin kuji akwai wani abu wanda ya zama dole ko yana da kyau akan kowane musulmi kowace musulma kowane musulmi an ya faza ku ya tsare wannan wadda zukuruhu bi don haka za mu kawo hadisin a yadda yake a cike da tsawonsa amma dai kowa ya samu abin da zai rike a ciki li umumi fa'idatihi wa hadatil khalqi ilayhi saboda shi wannan hadisi akwai fa'idoji cike a cikinsa masu yawa a ciki sannan kuma halitta gaba ɗaya suna da buƙatar shi kowace halitta tana da buƙatar ta ji wannan hadisi yana da matuƙar mahimmanci so da aka gashi nan ku saurara ku ji ku dawo nan da zukatan ku ji hadisin nan yana da matuƙar mahimmanci ku kala wanda suke tafiya fa suna da wuzuri ne kowa ya ya tafi da wuzurin shi mu ma kuma mu tsaya mu ji abin da ke gaban mu nan ku kyale ku daina kallon masu wuta ku ji abin da ake so ku ji suna da uzuri sun tafi to ke kuma ba ke da uzuri kina nan yanzu ki tsaya ki ji kada ki ba ce ta ke ba ke tafi ba kuma ke ba ke ji ba mhm. na haka yana da matukar mahimmanci kowa ya ji hadisin nan kuma ya tsara abin da ke ciki ba zai gamu yau ba dai yana da tsawo sosai amma dai mu gutsura wa huwa hadithu sa'id bin al-musayyib shine hadisin da ake cewa an ruwaito shi daga sa'id bin musayyib an abdurrahman bin samura radiyallahu anhu daga abdurrahman dan samura bin jundab radiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wa sallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito zuwa gare mu wa kunna fi suffatin bil muna cikin wata rumfa a cikin madina lokacin wa kama alaina yazo ya tsayu akan muna zazzaune faƙala inni ra'aitul barihata ajaban yace jiya da daddare na ga wani abu mai ban mamaki da daddare ita ce albariha jiya kenan jiya na ga wani abu mai ban mamaki ra'aitu rajulan min ummati atahu malakul maut yace na ga wani mutum daga cikin al'ummata a mafarkin nan da daddare na ga wani mutum ga mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar shi liyaqbada ruhahu saboda ya aishi ransa fa ja'ahu birruhu biwalidayhi faradda malakal maut an sai naga cewa kaman gashi nan an nuna man wannan mutum ya zo mutuwa za a ɗauki ran shi amma biyayyar da yake ma iyayensa sai ta tare wannan mala'ikan mutuwa sai ya koma ya kyale shi bai ɗauki ran shi ba ba shi yasa ake cewa ba wanda ji yake so a mai tsawon rai ya daɗe to ya ma iyayensa da'a kuma sannan ya sada zumunta ehen abun nan ba shi ne abun nan jinsu to wannan ɗaya kenan kun ga wannan gashi nan an zo mala'ikan mutuwa ya zo biyayya ga iyaye ta tara mala'ika ko wa ra'aytu rajulan min ummati ga wani mutum da duk ku rike mutum nawa aka faɗi kuma da kowa aikin da yi ɗaya kenan yin biyayya ga iyaye ta tara mala'ikan mutuwa wa ra'aytu rajulan min ummati qad busita alayhi azab al-qabr na ga wani mutum daga cikin al'ummata an shimfiɗa masa azabar kabari za a yi mai gatanan ta ko'ina an shimfiɗa azaba za a yi mai faja a hudu uhu fastan kazahu min zalika sai alwallashi ta zo ko alwallata ta zo in mace ce ta kare shi daga wannan azaba da aka shimfiɗa masa wannan ke nuna yawan alwalla yana kare mutum daga azabar kabari nawa kenan biyu wa ra'aytu rajulan min ummati qad istawhashathu Na naga wani mutum daga cikin al'umma ta shaydanu sun zagaye shi suna ta firgita shi istawhashatu ay baina bay ayani ahatat bihi min kulli jihatin sun tattare shi ta kowane fanni ta kowane bangare faja'ahu dhikrullahi azza wa jalla fatarada ash-shaytana anhu sai yawan ambatan Allah da yake yi yazo ya kori shaytan daga gare shi dama kuma ba shine babin ba cewa ambatan Allah yana kore shaidanu sai naga kawai ga ambatan Allah nan ya zo ya fatattaki shaidanu shi yasa ai kuka ga an ce wanda ya zo mutuwa yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin so 40 to zai yi shahada dan shaidanu tserewa za su ba sa yadda ambaci Allah kusa da su in ko ya tashi daga nan wani aka ce to zai tashi ba zunubi kamar ran da mahaifiyar shi ta yana da mahimmanci wanda ke rashin lafiya a rika cewa rika cewa la ilaha illa anta kai inni kuntu mina zalimi to in bai fasa ba in bai saba ba sai ce wuya amma ba ya iya cewa zan sha shayi zan sha ruwa ba ya jin wuyan wannan to nawa kenan yanzu wa ra'aytu rajulan min ummati shine qad hau qad istawhashatu mala'ikatul azab naga wani mutum daga cikin al'ummata mala'ikun azaba sun zagaye shi ko ta ina وجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم sai ga sallar shi ta zo kun ga wancan alwala ta kori shi da ta alwala mai ta kora mhm. alabar kabari dawa su kuma su kuma ta kuma sallah ba ita kuma ta kori me walaikun azaba wajadu salatu salatu qadadu min aidihim sai sallah ta zo ta kwace shi daga hannunsu nawa kenan hudu ko wa ra'aytu rajulan min ummati yaltahabu ay fi wa fi riwayatin yalhasu atashan naga wani mutum yana ta zaro harshen sa yana fama da kishirwa ko yaltahibu ko yalhasu yana ta zaro harshe saboda kishirwa ta dame shi kullama ay fa dana min haudin muni'a wa turida duk lokacin da ya zo wajen shan ruwa ga wani ruwa ta ya sha sai a hana shi kuma a kore shi daga wurin fa ja'ahu siyamu shahri ramadan sai azumin watan ramadan yazo fa asqahu wa awraqo wa arwahu sai gashi ya shayar da shi ya kosar da shi nawa kenan wa ra'aytu rajulan sannan naga wani mutum shi kuma min ummati daga cikin al'ummata ai wa ra'aytu an-nabiyina julusan hilakan hilakan. sanan naga annabawa su ma sun zauna hilqa hilqa sun zagaye kullama dana ila hilqatin urida shi duk lokacin da yazo wani da inda suka zagaye sai a kore shi wa ja'ahu ghusluhu min aljanaba janaba sai wankan da yake yi na janaba yazo zo fa akhadha bi yadihi fa aqadahu ila jambi sai ya kama hannun shi yazo ya zaunar da shi ma kusa da ni a gefe na ya fito ne yanzu nau kenan ya ishe ku a tsaya nan dama ga fasla nan babba ku je ku kasa rike wannan yanzu mun yi shida saura na gaba kun ji wannan yana da kyau ku gane waɗannan ya ce hadisi ne wanda ya wajaba kowane ya rike shi ya ji shi ya kula da shi don saboda fa'idoji sun hada komi da komi sun hada halitta gaba ɗaya to yanzu kun ji shida abinda muke so ko ba za ki iya karanta hadisin ba ki je ɗaya bayan ta yake riko shidan nan nan tambaye ki za ki iya karanta su ko a gaban kuliya mene ne kuliya kusan kuliya eh ya ma hawa kuliya eh kuliya man ta sako eh kuliya man ta sako wato dan ma ki sani kika faɗi sauran kenan to kin ji mun gane kuliya mance sabo ehem to shi kenan ina ne shi ne ga shi na hannuna shafa'atul mu'minin muminai suna yin ceto ranar lahira da izinin Allah amma inna suhbata ahlil iman ay tusmiru laka alkhair kullahu fi dunya wal akhirah mutun ya rika abota da masu imani wannan zai ba mutum zai taimaki mutum ya samu amfani gaba ɗaya na duniya da lahira fa an mafi duniya a nan duniya fa innahu ai yuzkaruka yuzakkiruka Allah wa yu'inuka ai ala ta'atihi Allah tabaraka wa ta'ala ai zai sa ya taimake ka ya baka dama ka rika tuna shi kuma ka ne masa da'a wa yansuraka idza kunta fi hajatin ila nusra kuma zai taimake ka har idan kana da bukatan taimakon wa yabdulu laka kullama yastati'u sannan kuma zai iya maka duk abin da yake iya yi na mutum amin ajali an yudkhil alayka surur wa sa'ada a na yi tsallake ne ko a na ba da abun nan kai ni ba ma san da na koma ba fa amma fi duniya anan duniya fa innahu ko yudhkiruka billah wa yu'inuka wannan abin zai tunatar da kai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi abokin naka na kirki yuzakkiruka billah zai tunatar da kai ba an ce abota da mutumin kirki ba a nan duniya yuzakkiruka billah zai rika tunatar da kai Allah ko da yaushe mun taba karanta na aka ce ya za a yi ka gane waye abokinka na gaske mai son ka aka ce shine wanda in baka nan yana kewarka in bai ganka ba zai tambaye ka in baka da lafiya ya je gaishe ka in kai kuskure ma uzuri in kai abin nan ba daidai bai rufa ma asiri yana damuwa da kai wajen samun amfani yana damuwa wajen kada ka cutu aka ce wannan shine abokinka yakan taimake ka wajen ilimi kakan taimake shi yakan ja ka wajen ayyukan alkhairi yakan tare ka wajen abin shari idan ka fada ciki aka ce kai a dunkule dai abokinka na gaske kukan yi zamantakewa da shi mai daɗi kuma yadda ake zamantakewa tsakanin ido da hannu idan ido ya kuka hannu sai ya sauri ya share masa hawaye idan hannu ya ji zafi sai ido ya fashe da kuka ya ce hannu ya tabu sau da aka suke da alaka mai karfi ba abokinka ba ne wanda zai dalilin raba ka da alkhairi wanda zai ja ka wurin mummunan banna wanda zai ja matsayin ka ya sauka daga wurin Allah yanda Allah ke ganin ka da ya koma ba ganin ka da wannan daraja wannan mummunan aboki ne ko mummuniyar aboki kun ji yadda abin yake to ya kuka gani ko kuma wannan abota ita ce abota ta gaske ta abota wanda za a yi koko zamantakewa irin wanda za ku zamantakewa da shi ya kamata ya zama haka sau da haka wannan shine yanzu wanda zai taimake ka wa yu'inuka ala ta'atihi ya taimake ka wajen bin Allah wa yansuraka idza kunta fi hajatin ila nusra ya taimake ka lokacin da kake da bukatar taimako wa yabdhulu laka kullama yastati'u zai baka duk abin da yake iyawa min ajali an yudkhila alayka surura wa sa'ada saboda ya sanya ka kai farin ciki kai murna a duniya kenan aboki wa fil akhirati a lahira kuma yashfa'u laka inda Allah azza wa jalla har idan Allah ya bashi ceto to zai saka daga cikin wanda zai ceta a wurin Allah qala ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yace al akhillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqin ranar lahira masoya wanda suka fi kowa soyayya amma ba ta kan Allah ba za ka ga sashen su zuwa ga sashe ran na abokan gaba ne sai dai masu tsoron Allah wali zalika fa alaina dan haka ne fa alaina an nata'ahada min al'an musaba tun yanzu ala annahu man azina Allah lahu bi shafa'a yawm al-qiyamah ala annahu man azina lahu Allah shafa'ata yawm al an yashfa li ikhwanihi al-mu'minin sai wa za mu gano akwai wanda Allah tabaraka wa ta'ala kuma mu bibiya gano wane ne Allah zai bashi izini ranar lahira ya ce cikin uwansa qala sallallahu alaihi wasallam muwaddihan hadha al-mashhad al-muhib azan Allah yayi bayani yana bayanin irin wannan matsayi mai tada hankali in mashahid yawmal qiyamah abubuwan da za a gani dama yashfa'ul mu'minun li ikhwanihim a lokacin da muminai za su ce cikin uwansu ce sun yudrabu al-jisru ala jahannam sannan sai a gada a sanya ta akan wutar jahannama wata hullo ashafa'a daga nan ceto zai sauko ana cewa a ceta ya na allahumma sallim sallim ya allah ka kubutar da al'ummanmu ka kubutar da al'ummanmu kila ya rasulallah aka tambayi manzon allah aka ce ya manzon allah wa mal jisru menene jisru din nan menene ake nufi da jisru qala dahadun mazalla yace wani dandali ne na zamiya kamar a ce wani tabo ne wanda duk wanda ya shiga dandalin zamiya fihi khatatifun wa khalalibun a ciki akwai wasu abu masu fizgan mutane akwai wasu kugiyoyi wanda suke jan mutane wa hasakatun takunu bi najadin da wasu irin kayoyi wanda ba a samun sunan sai a najad zabga zabga ne wasu itacen kaya ne fiha shaukatun suwaika akwai kayoyi kanana ga dogaye ga kanana yuqalu laha as-su'dan ana ce ma wannan kayoyi as-sa'dan anan wa yamuru al-mu'minina ka tawfi ka tarfi al-ayn su mu'mine za su wuce kaman kiftawar ido ya Allah ka samu cikin su wakal baraka ko wanda za su wuce a kaman walkiya da dama dama dai wakal riha ko wanda za su wuce kaman iska wakal tsair ko wanda za su wuce kaman wucewar tsuntsu wa aujadil khayli war rikab akwai wanda za su wuce kaman dokin da yafi kowane doki gudu in an haushe wuce fiu ai kun ga hawa hawa ne wa najin musallamun akwai wanda yake ya tsira ya kubuta an ya samu dai bai adam kai ba wa makhdushin mursalun akwai wanda an jijjimai rauni an kakkatse shi amma an sakai ya wuce wa makadusun fi nari jahannama ko wanda zai kundum bala shi ko a wutar jahannama zai kunduma cikin wutar jahannama ya Allah ka tsare mu hatta idza khalasa almu'minuna min nar al lokacin idan mu'mine suka tsare suka tsira daga wuta yace fa wallahi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda rai nake hannunsa ma min adam minkum bi ashaddi munashadatan lillahi fi istifa'il haqq من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار ya ce babu wani wanda yake ba da haƙƙi cikakke da magiya cikakkiya wanda za a samu fa'ida kamar yadda mummune za su yi ta roƙon Allah saboda sun yan uwan sun da wuta sai suna ya Allah akwai ‘yar’uwan uwan mu ya Allah akwai ɗan’uwan uwan ya Allah akwai ɗan’uwan uwan mu wani su ta magiya suna roƙo saboda suna son a bari kar su basu a cikin wutan nan tsallaka su basu basu an juya ga sunan duk an masu sun faɗa wuta sai muminan nan su koma gefe suna ya Allah dan uwan mu wane ya Allah yan uwan mu ga sunan ciki muna gani mun yi sallah da su mun yi azumi da su tare ga suna amma su sun fadi ya rabbana kanu yasumuna mana ya Allah sun kasance suna sallah tare da mu wai suna azumi wai salluna wai hujjuna suna yin sallah suna yin hajji gaba daya wai qalu lahum akhriju man arabtum sai a ce masu ku fitar da wanda kuka sani fatuharramu suwarahum ala nar sai a haramta surarsu daga wuta a ce su su shiga su kamo su ba za su ji zafin wuta ba wa yukhrijuna halkan kafiran sai su fitar da jama'a da yawa kan akhadat an-nar ila nisfi saqihi wa ila yi. wani shi wuta har ta fara haɗe shi wani ta kama mai rabin ƙwauri, wani har ta kawo gwiwa ya kusa nutsewa a wuta sai yan uwan shi mu'mine a cire masa jin zafin wuta su kuma su shiga su ta jawo mutum kamar yau a ce dan wanke ya fada tabo kai kina daga waje ki ta jawo shi har sai kin fito da kababin shi to su ma sun fara shiga wuta wuta ta kawo ma wani tsakiyar kwamri wata ta kawo gwiwa na shiga wutar nan sai su ta ja su ta jawo su an cire masu zafin wuta suna jin suna ciro su fa yaquluna rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi ya kai sabbe a kai da zasu ya Allah ba wanda ya rage cikin wanda ka ba mu umarni sun kare fa yaqulu Allahu azza wa jalla irji'u yace sai yace ku koma fa man wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa duk wanda kuka samu cikin zuciyarsa akwai alkhairi ko daidai da gwargwadon dinari ne ku fitar da shi daga wutar wai khurujuna khalqan kaseeran nan ma sai su koma su fitar da jama'a da yawa thumma yaquluna rabbana lam zarfi fiha adam mimman amartana bihi ya Allah cikin wutan nan ban bar kowa ba wanda kai mana umarni cewa mu cire face mun ciro shi ثم يقول ارجعوا سيكتك كوما دي فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فاخرجوه wanda duk suka ga samu cikin zuciyar shi akwai gwargwadon rabin dinarin ma na abin nan ku fito da shi wai khurujuna na kaseera kafira su fitar da mutane da yawa thumma yaquluna rabbana lam nadhar fiha amarta na ahadan duk wanda ka umarce mu ba mu bar kowa ba ya yace irji'u sai ku kara komawa fa man wajadtum fi qalbihi kala dharratin mustaqarratin min khairin fa akhriju duk wanda kuka samu cikin zuciyar zuciyarsa akwai ko daidai da girman kiya shine na alkhairi ku fito da shi fa yakhruju minha khalqan fa yakhrujuna khalqan katira za su fitar da jama'a da yawa ثم يقول ربنا يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا بمبون وندي كده وني علامه الخير بكو alama يا فتوكو ba an gama ba yanzu mumine sun yi kowa ya daga nan sai Allah ya ce to yanzu ba wanda ya rage kuma sai ni wannan abun yanzu sauranawa kowa bawa duk wanda zai ceto ya rage yanzu sauranawa za mu ji wanda mai rahama zai yi tabaraka wa ta'ala Allah ka samu cikin ceton mai rahama mu sa mu tsira tun ma kafin a kawo nan Allah ya sa mun sha tun farko tun tashin farko mun samu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gobe za mu je da shafa'atu ai shafa'atu arhamur rahimin yake Allah tabaraka wa ta'ala muke tsoro mai muke roƙo da ya kare mu daga shiga wuta don tsarkin sunayensa ba don halinmu ba ya isa haka mun maimaita waɗanda suka rage in Allah ya kai mu yanzu mun gama sai mu dawo kuma in kaddara lahu lana albaqa sati mai zuwa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu sannan ba haka ne biya mana bukatun muna alkhairi waɗanda suke hannun mutanen nan kullum muna ƙara maimaita adda ita sa yan wanmu cikin addu'an nan waɗanda suke hannun waɗannan mutane ya Allah ka ba su sanadin da za su kubuta abin yana ta ƙaruwa suna ta ƙara kamo su suna kaiwa suna haɗa aure akwai wanda na ji an yi hira da shi wanda aka kama shi can waje zankaciyar nan tare da hajjiyar nan da ta tafi raba raba kayan abin nan marayu wanda wani ya abin nan ba da ita da yarinyar ta yarinyar ya ce tana can wurin sa yanzu sun ce santa suke amma dai ai magana ya ce sai da ya haɗu da ya ga har waɗanda suka yi abin nan wanda aka kama su a cikin jirgi an ja hada su a wani wuri kuma yanzu suna tare a wani dajin wani dajin birnin gwari ko wani ne ke cewa Allah dai shi sa sannan akwai wani da ya zo nan shekaran jiya shi yana cikin jirgin lokacin da abin ya amma Allah bai sa an tafi da shi ba ya sha wuya dai har BBC da Al Jazeera duk da suka je gidan shi suka yi gira da shi akan yaya aka yi shi yadda abin ya bani labari jiya shekaran jiya ne ya bani labari yadda aka yana cikin jirgin sai Allah ya sa ya laɗe a ƙarƙashin wani abu Allah ya sa kwanan shi bai ƙare ba don wanda ya laɗe kusa da shi wanda shi aka gani shi har da shi kai nan take duk wanda ya ɓoye dama ta su kai kawai shi kenan inda ka ɓoye ko shi Allah ya sa bai abun nan ɗinsa ba ko shi Allah ya taimake shi aka zo ya ɓoye cikin abun nan ɗin daga ƙarshe bayan sun zo sun haharbe waɗanda suka haharbe daga baya suka gan shi ya cire agogon shi ya cire waya shi ya cire duk wani abu na jikin shi suka ganshi sai daga hannu yana ta cewa inna lillahi haula wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai suka ce to rundi amma dai a tafi da shi aka kada shi aka tafi da shi ana cikin tafiya an ji an samu ya mutsan abun nan sai Allah ya taimake shi inda jirgin ya fadi kawai sai ya shige cikin tayar jirgin ta ciki ya matsalkale a ciki ya aka yi ta suka yi duk abin da za su yi suka harba ban su suka yi kabbarorin su suka yi wane ne shi yasa kuke ji ana cewa asalin su to waɗannan su kan yan boko haram ne domin kabbara suke ta yi suna cewa ba wai sun ci nasara sun nasara suke ta kabbara suke ta kabbara suna Allahu akbar su ka wannan wannan al'izuli ko mimine ne dai a gare suke ta bani suka da tare mutane suka tafi da su Allah ya sa aka bar shi cikin wannan taragon yana nan makale cikin cikin tayar jirgin ya shige ciki har Allah ya sa suka gama abin da suka gama Allah bai tsoro da su ba shi Allah ya taimake shi ya kwanci agogon shi ya aje ya cire wayoyin shi tun cikin jirgin domin kada abu go waya ko wani abu da abun nan shi ya zuba da abun nan shi amma ake ban kaga da agogon da abun nan duka sanan ma an damai da su domin su da aka za ka kwashe kayayyakin da aka za ka nemi masu to shi ne shi aka nemi aka hira da shi ya faɗi irin abubuwan da ya gani ya ba da labari ni abun bai da daɗi ne shi kadan jiya ne ke ba labari da ya kai wani wuri kawai na ce Allah dai ba mu mafita wannan masifa Allah ka ba mu mafita wannan masifan ala wanda yana da tashi hankali in ka ji yadda abun nan yake shi wancan da Allah ya fito da shi ya ce daga wurin aka ƙara ɗauko su aka kawo su wani daji nan wajen unguwan mai daro na wajen unguwan mai daron nan aka zaune da su ba abin da suke ci banda mangoro wannan fa kai sa'a ke na baka mangoro to ai ka ga yan uwan suna cikin wani hali ko abin nan haka yake ko ba haka bane ma dai ka ɗauka yau mutum a raba shi da gidan shi yau wajen kwana hamsin sun fi sittin sun fi sittin malama to kuma sai aka yi sittin gaskiya fa an cinye ramadan an cinye shawwal gaskiya ce ne sun fi sittin ma kowa ya sa abin nan ya rika sashi a ran shi kamar yau a ce kai ne aka yi mawa sau da aka yin kana da da irin wannan daga sai kake yi mu ta roƙo Allah wata ala mutanen na ƴan uwanmu ne mun sani ƴan uwanmu ne suna rayuwa a cikin mu an cire su an kai su cikin daji ba wanka ba wanki ba canji kaya ba cin abinci sai dai kawai wanda Allah haba malam wannan masifa ita kadai ma ta yi mu damuwa to da haka da Allah muna ƙara roƙo mai ta sa junan ƴan uwan nan waɗannan bayan Allah mai ta sa su cikin addu'a Allah tabaraka ala ya kubutar da su su ma masu wannan tunanin su ma musa cikin adda ya Allah ka fahimtar da mutanen nan wannan abin da suke ba daidai bane suna keta hurumin dan adam suna keta hurumin duk al'umma ba abun abun abun musiba ne yau dai a ce ma yau a ce mutum yayi wajen wata nawa mace malam tana wani wuri yau wajen wata fiye wata biyu ba ɗakin ta ba abinci ba abinci ba abun sha ba komi ba wurin kwana ruwa ya masu duka ya Allah ka ba su mafita a tawassuli da suna Allah da sufofin Allah baraka wa ta'ala da an roƙi wannan an roƙe shi da su yana karɓa ya Allah muna roƙon ka ba mutanen nan mafita don tsarkin sunayen ka kubutar da su ka dawo da su cikin gida wajen iyalansu kamar yadda kowa ke cikin iyalin shi yana jin daɗi mu ma Allah ka kare mu daga wannan masifa mu tawassuli da suna Allah da sa kullum mu riƙa yin tawassuli da su mu ta roƙon Allah baraka wa ta'ala ya Allah ka ba mutanen nan mafita don tsarkin yanka mun yi laifi amma ya Allah mun tuba kada ka kama mu da zunubin da muka yi kada ka kama mu da zunubin da wasu suka yi ya Allah subhanahu wataala اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نتوسل بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين أنقذ إخواننا المسلمين من هؤلاء الفجر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقي ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا احصرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا بارك الله لنا ولكم